الله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بانك يوم السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na lahadi sha tara ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin takwas ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta hudu cikin wannan sura mai albarka suratul maida yau za mu tashi farkon aya ta biyar. fadin Allah madaukakin sarki ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب كما ودنا شين درس من أكو أكشن سورة بسم الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم يكون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi malamai suka ce anan ana nufin nasara kiristoci ba yahudawa ba kad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana muku yawa yawan abin da kuka kasance kuna boyewa na littafin ku waɗansu malaman suka ce in dai haka ne kwa ya shafi har da yahudawa domin yahudawa su suka fi ma ɓoye abubuwa a cikin littafin su na daga cikin abin da suka ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun ana nufin yahudawa na daga cikin abin da suka ɓoye bayanin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum fasiqun ubangiji ya ce sun san ni'imar Allah amma suke mutunta yana daga cikin abin da suka boye ayar rajamu idan mutum ya taba aure ya zina a a jefe shi a kashe shi da jifa namiji ko mace in dai ɗa ne ba bawa ba wannan yana nan a cikin littafin attaura amma yahudawa sun boye shi to haka nan su nasara sun boye albishir ɗin da Allah madaukakin sarki yayi cikin littafin linjila dangane da bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda qur'ani ya faɗi cewa akwai sunan annabi cikin linjila kuma sunansa shine ahmadu kuma annabi isa ya faɗa wa nasara cewa zai bayyana bayan ya tafi wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zagu azaga allah qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin وإذ قال عيسى ابن Maryama, ya bani Isra'ila. inni rasulullahi ilaikum Musaddikun lima na ya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin da ka yahudawa sun boye nasara ma sun boye in dai aya ta ce rasuluna yubayyinu lakum kathiran annabi yana bayyana abu da suka boye da yawa na littafi to kenan zai yi da yahudawa ake zai yi da nasara ake zai yi kuma da dukkan su ake domin kowanne ya boye yahudawa sun ɓoye na attaura nasara sun ɓoye na linjila da haka waɗansu malamai suka ce kalmar ahalin kitaba nan za ta shafi yahudu za ta shafi nasara waɗansu suka fi rinjayar da cewa yahudu ake nufi domin suka ce gaba kuma ambatan nasara zai zo kaɗan waɗansu suka ce a nasara ake nufi domin su kuma aka yi ake cikin magana su baya kaɗan wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum da haka ya ahalin kitab ana nufin nasara to kowanne dai daga cikin muka ɗauka cikin waɗannan maganganu guda uku zai tabbata kamar yadda muka faɗa akan ce da yahudawa ahlul kitabi akan ce da nasara ahlul kitabi kuma akan haɗa su baki ɗaya a dunkule a kira su da ahlul kitabi ya danganta da sifar da aka bayyana idan ka ji ta yahudawa ce sai ka ɗauka ahlul kitabi da yahudawa ake idan ka ji ta nasara ce sai ka ɗauka da nasara ake idan ka ji ta duka biyun ce to sai ka ɗauka da dukan ake kaga kenan anan dukan gabaki ɗayansu da su ake kuma daman a baya an yi maganar kowanne daga ciki a farkon sumuni walaqad akhadallahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum ithnay ashara naqiba wannan yahudawa ne amma wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum wannan nasara ne A nan sai aka dunkule aka tauraya ya ahlal kitab ana nufin yahudi da nasara baki daya kuma a gaba za a ci gaba da ware su domin aya da za ta zo nan gaba kaɗan za ta sake komar da magana zuwa ga nasara laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam kaga nasara ne waɗannan kuma za ta sake ware yahudawa wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya wannan yahudu kuma ake nufi sannan za ta sake dunkule su wa qalat alyahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu nan kuma gaba ɗaya ake da haka ubangiji madaukakin sarki ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu ya zo muku wa na manzo ake nufi anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum kaseeran yana muku bayanin abu mai yawa mimma kuntum tukuna min alkitab na daga abin da kuka kasance kuna boyewa na littafi idan muka ce yahudu to alkitabu at-taura ake nufi domin littafin yahudawa shine at-taura idan muka ce nasara to alkitab linjila ke nufi domin injila ita ce littafin nasara wa afu an kafir kuma yana yafe da yawa daga cikin abubuwan ma da kuka ɓoye baya tona asirinku malamai suka ce saboda me waɗansu bayyana su ma bayi da amfani amma duk wanda bayaninsa yana da amfani to annabi ya bayyana duk wani abu da yahudawa suka ɓoye na attaura wanda bayaninsa zai amfanar da mutane amma suka ha'ince su suka ɓoye musu sai da annabi ya tona asirinsu haka duk wani abu da nasara suka ɓoye cikin lingila wanda bayaninsa yana da amfani ga mutane amma suka ha'ince su suka ɓoye sai da annabi ya tona asirinsu amma wanda ko bayanin sa da wani amfani ko a sani ko kar a sani duk daya to waɗannan da yi magana a kansu ba ne ma'anar waya afu an kafir kuma irin waɗannan su suka fi yawa yana kuma yafe muku da yawa daga cikin abin da kuka boye baya fallasa ku baya tona muku asiri domin irin waɗannan mutanen waɗannan abubuwan ko a kansu ko ka a kansu ba zai cutar da mutum ba a addininsa qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun lalle ku sani haske ya zo muku minallahi daga wajen Allah wa kitabun da kuma littafi mubinin wanda yake kunshe da bayani menene nurun minallahi nurun minallahi shine alqur'ani a can baya ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina nuran mubin shine alqur'ani ubangiji a wata ayar ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم جعلناه نورا أنا نفن القرآن قرآن حكيم فالذين آمنوا به وأذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون النور شيء القرآن ubangiji yakan sifanta alqur'ani da haske saboda qur'ani shi yake haska kawo mutum rayuwarsa ta duniyarsa da ta lahirarsa duk wanda ya yi imani da qur'ani to Allah madaukakin sarki ya haska zuciyarsa Allah ya haska masa basirarsa Allah ya haska masa duniyarsa kuma ya haska masa lahirarsa dan shi Qur'anin haske ne amma matukar baka yi imani da Qur'ani ba to ka sani zuciyarka tana cikin duhu rayuwarka cikin duhu duniyarka duhu lahirarka duhu domin ya ce wallazina kafaru أعمالهم كسراب بقيئة يهطبه الظمآن ماء حتى إذا جاء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab sai ce auka zulumatin Yaga baharin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur kafiri wanda bai yi imani da Allah ba ubangiji yace aikin sa kasarabi kamar kawalwayya ce irin abin da ake gani kan kwalta ko a cikin sahara daga nesa kaga kamar ruwa sai ka je kusa da shi sai ga ashe ba ruwa bane ba to haka kafirai suke suna yin aiki suna tsammani in an je lahira za su samu wani abu sai an je lahira sai su gaba komai ashe shirme suka yi a rayuwarsu badan bada ma suka yi ta yi tsammani suka yi cewa sun aje wani abu amma ba su aje komai ba domin me kake ajewa a wajen Allah ka ci shi shine imani su ko ba su da shi to kuma ga su a halin kishirwa halin da suka fi bukatar a taimake su shine a ranar lahira aka kwatanta su da mai jin kishirwa amma kuma idan sun je ba za su ci moriyar abin da suka yi ba saboda babu imani shine Allah yake hatta idza ja'ahu har sai lokacin da suka je lam yajidhu shay'a sai fitar tarar ba su aje komai ba wa wajadallaha indahu sai su tarar da Allah kan yana jiran su inna rabbaka labil mirsad fa waffahu hisabahu sai cika musu sakamakon ayyukan su munana ubangiji yace ko kuma ka iya buga misalin kafiri ka hulumati kamar wani tarin duhu ne fi baharin lujiyin a cikin teku mai zurfi mutum ya shiga cikin teku mai zurfi ya yi nutso kaga ya shiga cikin duhu domin teku tana da duhu to sannan tekun samanta maujin akwai kumfa min fauqihi maujin saman kumfar ga wata kumfar min fawqihi sahabun kuma ga sama ta yi duhun dare irin na dare kaga duhu kan duhu kan duhu kan duhu to haka kafiri yake duhun zuciya duhun fuska duhun rayuwa duhun duniya duhun mutuwa sai Allah madaukakin sarki yace zulumatun ba'daha fawqa ba'd haka kafirai suke cikin duhu wani kan wani idza akhraja yadahu duhun da muninsa sa ya kai in mutum ya fito da hannunsa lam raha ba baya iya gani sai Allah ce wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya masa hasken imani ba ba inda zai samu haske to dan ka kafiri yana cikin duhu mumini yana cikin haske me ya jawo mumini haske saboda yayi imani da littafin da ke dauke da haske shine Qur'ani shine kad ja'akum minallahi nurun haske ya zo muku daga wajen ubangijin ku shine littafin alqur'ani wa kitabun mubi kuma littafin mai kunshe da bayani qur'ani shine nur kuma dai shine kitabun mubi domin a wasu ayoyin ubangiji ya sifanta shi da almubin mai kunshe da bayani tilka ayatul kitabil mubin wannan littafi ne mai kunshe da ayoyi masu kunshe da bayanai to malamai suka ce me hikimar raba tsakanin nurin da kuma kitabun mubin in qur'ani shine nurun me yasa ba a ce ba kad ja'akum minallahi nurun kitabun mubin haske ya zo muka daga wajen Allah me yake nufi da haske littafi ne bayani amma me yasa aka raba tsakanin su da wawo wanda ka'idar larabci tana cewa al-adafu yufidul mughayara in dai aka raba tsakanin kalma ta farko da kalma ta biyu da haruffan da ake jona zance da su to na nuna kalma ta farko daban ta biyu kuma daban da za ka ce ja'a muhammad wa ahmad muhammadu daban ahmad daban saboda ka raba su da me wa amma da za ka ce ja'a muhammadu ahmad ma'ana abu ɗaya ne sai malamai suka ce a wannan ba zai cutar ba babu laifi dan an raba abu ɗaya da wawul afasi na farkon dai shine na biyun ma dai shine suka ce domin idan abu ya bunƙasa sifofinsa suka yawa to ana iya goya sufa akan sifa suka ce ba ga littafin at-taura ta annabi Musa ba at-taura ita ce at-taura ita ce kuma al ita ce kuma dai alkitab duk inda ta ji kissar annabi Musa cikin Qur'ani aka ce alkitab to kitab anan ana nufin at-taura ubangiji ce wa iza atayna Musa kitaba wal furqana kutuna yayin da muka wa annabi Musa littafi kuma yace wal furqana alhalin kitab din dai shine furqan din ma dai shine domin a wata ayar sai ce wala kada ataina Musa wa Haruna al-Furqana kenan al-Furqan shine al-kitab al-kitab shine al-Furqan abinda wannan yake nunawa littafin annabi Musa ana iya kiransa da suna al-kitab kuma dai ana iya kiransa da suna al-Furqan Qur'ani ma ana iya kiransa da suna al-kitab alif lam mim zalika al-kitab la rayba fihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba to sannan kuma a lokaci guda Qur'ani ana iya kiransa da suna Annur, da aka sai aka goya maka annur akan alkitab dan ka san kowanne suna ne mai cin gashin kansa amma dai duk wanda ake nufi abu ɗaya ne shine alqur'ani da aka ka'idar ita ce idan sifofin abu suka yi yawa ana iya goya wata akan wata suka ce ga misali dangane da ubangiji subhanahu wataala sifofinsa suna da yawa sunayensa suna da yawa amma shi ɗin ɗaya ne dan haka wani lokaci sai ka je na ta goya sunayensa wani kan wani wani kan wani sifa wata kan wata yace sabbi isma rabbikal a'la kaga shine al a'la allazi khalaqa fasawwa shine dai allazi khalaqa fasawwa wallazi kaddara fahada shine dai allazi kaddara fahada wallazi akhraja al mar'a shine dai allazi akhraja al mar'a faja'alahu an ahwa shine dai faja'alahu an ahwa sunaye da yawa sifofi da yawa amma mai sunan kwaya ɗaya ne to da haka wannan yana nuna ɗaukaka da bunƙasa ta abu ya zama shi ɗaya ne amma sunayensa da yawa sifofinsa suna da yawa shi yasa Allah ya fi kowa sifofi ya fi kowa sunaye masu tarin yawa saboda saukakar ta fita kowa subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce kad ja'akum min Allahi nurun hakika haske ya zo muku daga wajen Allah wa kitabun mubin kuma dai da littafi wanda yake mai kunshe da bayani ya bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam Allahu Allah yahdi yana shiryarwa bihi da shi wannan nuru din kuma kitabun mubinu din wanda shine alqur'ani wa yake shiryarwa mani taba ridwanahu wanda ya bi yaddarsa duk wanda ya bi yaddar Allah to Allah zai shiryar da shi da me zai shiryar da shi da alqur'ani izuwa ga me zai shiryar da shi subulus salam hanyoyin zuwa aljanna kalmar subul jam'i ne na sabil sabil ana nufin hanya kwaya daya subul hanyoyi da yawa to malamai suka ce shi musulunci kamar gida ne kofar shigarsa kwaya ɗaya ce amma a cikinsa akwai ɗakuna da yawa kowane ɗaki kuma da kofarsa don haka lokacin da za a ce da kai ka shiga musulunci zuwa ga kofa ɗaya za a kira ka ita ce ka furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah babu wata kalma da za ka shiga musulunci da ita ba wannan ba ma'ana ba wata kofa da zaka shiga musulunci da ita in ba ta wannan kofar ba to amma idan ka shiga kuma gida ne kwaya ɗaya cikin sa ga ɗakuna nan da yawa kowanne da kofarsa akwai ɗakin sallah akwai ɗakin zakka akwai ɗakin azumi akwai ɗakin hajji akwai ɗakin gaskiya amana bin iyaye sada zumunci girmama na gaba kyautata wa makoci kofofin suna da yawa to da haka malamai suka ce anan Allah yana magana ne akan ɗakunan cikin musulunci ayyukan da musulmi yake yi don ya samu shiga aljanna bayan ya kasance musulmi shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce ya hadi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam Allah yana shiryar da wanda ya bi yardarsa ta sanadiyar Qur'ani zuwa ga hanyoyin shiga aljanna domin kaga anan an ce ya hadi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam Allah yana shiryar da wanda ya so shiryarsa ta hanyar alkur'ani zuwa ga hanyoyin shiga aljanna sai aka ce subul amma a wata ayar kuma sai Allah madaukakin sarki ce wala tattabi'u subula amma nan kuma ya hadi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul kan an ce wala tattabi'u subul nan kuma an ce ya hadi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul to ya zaka hada wannan sai malamai suka ce a can subul ana nufin hanyar shiga kwaya daya ce da haka sai Allah yake ku ba hanya daya kar ku ba hanyoyi da yawa domin hanyar kwaya ɗaya ce kula hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin to da haka wala ta tabi usul kada ku bi wasu hanyoyin wasu hanyoyin kam suna nan da yawa Abdullahi dan Mas'ud ya ce wata rana muna zaune gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana dogon layi a gefen layin kuma sai waɗansu ƴan ƙananan layuka sai ce kun ga wannan dogon layin da na ja muku miƙaƙƙe da suka ce eh yace to wannan shine musulunci in ka bi shi ga wadar har zuwa aljanna waɗannan yan kananan layukan da kuka na ja gefe to shedan kenan da kuma hanyoyi na son zuciya da aka zo aka raba su da musulunci kowace hanya akan ta akwai shedani yana kiran mutane zuwa gare ta kar ku yadda ku sauka daga kan miƙaƙƙen titi kuma waɗannan kananan hanyoyi sai ya karanta wannan aya cewa ku bi hanya mai kakkiya da ku bi hanyoyi kanana to da ka malamai suka ce subul salam dai anan ana nufin hanyoyin shiga aljanna ayyukan shiga aljanna amma musulunci kan baya ɗaya ne hanyar sa ɗaya ce sai dai ayyukan da mutum zai shiga aljanna suna da yawa a cikin sa wani a cikin musulmi zai shiga aljanna ne saboda adalcin sa shugaba ne Allah ya ba shi shugabancin al'umma kuma ya tsaya da adalci adalcin sa sai ya kai shi gidan aljanna wani kuma ɗa amma mai biyayya ga iyaye biyayya ga iyayensa sai za ta kai shi aljanna shi kan bai yi mulki ba a duniya wani kan kyautata wa makocinsa shi zai kai shi aljanna wani kan yawan azumin nafil fili bayan na farilla shi zai kai shi aljanna wani kan gaskiyarsa ita za ta kai shi aljanna kowa da sababin sa aljanna amma kowanne musulmi ne kowanne hanya ɗaya ya bi ya shigo amma sai dai wannan sai ya bi ta can ya shiga wannan sai ya bi ta can ya shiga wannan sai ya bi ta can ya shiga shi yasa ma wajen su malamai suka ce su subulus salami anan ana nufin kalmar assalam da aka yi idafa subul zuwa gare ta ita ce aljannatu aljanna domin Allah yakan kira aljanna da assalam gidan aminci kamar yadda ya ce wallahu yad'u ila dari salam wa ya yahdi man sha ila siratin mustaqim akan ce salam akan ce darus salam duk ana nufin aljanna to amma waɗansu malamai sun fassara salam da cewa al-islam ya hadi bihi Allah man ittaba ridwanahu subulal islam a madadin subulas salami. suka ce ana nufin hanyoyin musulunci amma dai magana mafi inganci asubul anan ana nufin ayyukan da mutum zai je aljanna assalam ana nufin ita kanta aljanna hanyoyin shiga aljanna idan muka yi haka kaga bamu da matsala ta mu gane cewa wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wannan ba ta cin karo da wannan aya dan kada wani ya ce anan Allah ya ce yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subulas salam akan kuma ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula can an ce wa la tattabi'u nan kuma an ce yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subulas salam ubangiji yake wa yukhrijuhum kuma Allah shi ke fitar da bayi waɗanda suka nemi yaddarsa ya shiryar da su ta sanadiyyar alqur'anin sa min az-zulumati shi ke fitar da su daga dufai ila nuri zuwa ga haske kalmar zulumat shi ma ana nufin kafirci domin kafirci duhu ne kan duhu kamar yadda muka yi istishhadi da ayat suratul nur zulumatun ba'daha fawqa ba'd amma kalmar an kuma anan ana nufin musulunci can annuru a baya ana nufin qur'ani amma annura nan ana nufin me musulunci musulunci haske ne qur'ani ma haske ne malamai suka ce ubangiji madaukakin sarki yakan sifanta kafirci da duhu saboda abin da ya kunsa na jahilci da son zuciya da danne gaskiya waɗanda kowanne daga cikin waɗannan duhu ne zalunci kadai duhu ne domin manzo Allah yake ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah ku kiyaye zalunci zalunci duhu yake zama yau ne shi a ranar tashin al-qiyamah to haka nan bin son zuciya bin son zuciya zai kai ka zuwa ga bacin zuciya bacin zuciya duhu ne to da haka akan sifanta kafirci da duffai ba ma duhu ɗaya ba saboda abubuwa da suka tattaru a cikinsa waɗanda suke ba su da kyau shirka wa Allah cin mushe shan giya zina danne haƙƙi zalunci wannan dukkanin su a cikin kafirci amma musulunci kuma haske ne to galibi idan Allah madaukakin sarki zai sifanta kafirci da duhu yakan sifanta musulunci da haske to sannan kuma sai yayi wa duhun jam'i hasken kuma sai kawo shi mufrad kaga nan an ce zulumat yukhrijuhum min az-zulumat sai ce ila nur Allah yana fito da bayi waɗanda suka nemi yardarsa ta hanyar shiryar da su da yi da alkur'ani daga duffai ilan nuri zuwa ga haske kwaya ɗaya me yasa aka ce da kafirci duffai suka ce saboda kafirci a cikinsa shi ma akwai abubuwa da yawa kowanne ɗaya yana kai mutum zuwa ga halaka kafirai suna da suna ƙwaya ɗaya amma ayyukansu sun bambanta akwai kafirin da kafircinsa na bai yadda da manzanni ba ne ba duka shi ya yadda da Allah amma matsalar bai yadda da manzanni ba kaga wannan kafiri ne akwai wanda shi sa Allah ne ma kwata-kwata bai yadda da shi ba shi ma kafiri ne akwai wanda sa ya yadda da Allah ya yadda da wasu daga cikin manzanni bai yadda da duka ba wannan ma kafiri ne akwai wanda sa ya yadda da Allah ya yadda da wasu daga cikin manzanni ko ma bai yadda da dukkan manzanni ba amma kuma da tare da haka bai yarda da sashen alkiyama ba wannan ma kafin ne duk irin waɗannan kafirai iri iri iri iri Allah ya ka bayanin sa a Qur'ani akwai wanda sa kawai matsalarsa da mala'iku ne shi ya yarda da Allah ya yarda da manzanni amma bai yarda da mala'iku ba ko dukansu ko wasu daga cikin su kaga kowanne daga cikin wannan kafiri ne amma kafircin wancan ya sha banda da na wancan na wancan ya sha banda da na wancan shi yasa sai Allah ya musu jam'i ya ce gulumat suna cikin dufai kowannen su cikin duhu yake to tunda a dunkule za a kira su sai a ce suna cikin dufai duk wanda yake cikin irin wannan yana cikin duhu in Allah ya so ya tsamo shi sai ya haskaka masa musulunci sai ya yarda da dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya. ya yarda da Allah ya yarda da manzanninsa littattafansa mala'ikunsa ranar lahira kaddara to kaga yanzu shi ya kama hanya kwaya ɗaya ne kakkiya wanda ita ce annur shi yasa ayat suratul baqara yake Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur to haka nan ma anan yace wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur Allah yana fito da kafirai daga dukkan da suke ciki zuwa ga haske kwaya ɗaya wanda shine musulunci bi iznihi da izininsa wa yahdihim kuma shi ke shiryar da bayin da ya so shiriya gare su sakamakon imanin su da neman yardar su gare shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda yake miƙaƙe na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وبنجي جيسي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم lallai waɗanda suka ce Allah shine annabi Isa dan Maryam laqad kafara haqiqa sun kafirta Mana kafirci ne ka ce ga wani Allah banda Allah na gaskiya kafirci ne ka allantar da wani komin matsayinsa a wajen Allah banda Allah na gaskiya subhanahu ta'ala. ko annabi ne ko mala'ika ne ka ce da shi Allah to a wajen Allah hukuncin kafirci ke gare ka me yin hakan kafiri ne da haka Allah ya ce lalle waɗanda suka ce annabi isa ɗan maryam shine Allah kafirai ne kaga kenan lokacin da kake ce da su kafirai ba kai ka kafirta su ba kai labari kake bayarwa bai kamata a ji haushin ka ba ba da laifi Allah ne ya ce wanda ya haka kafiri a ba sai a ce kai ne kace musu kafirai dan haka kai ne ba ka son zaman lafiya to wani zaman lafiya zan so sama da wanda mahalicin su ya so sama da wanda ya gaya musu duk sunan da za ka gaya wa tuwo sunansa tuwo duk dabarar da za yi wa tuwo sunansa tuwo ka yanka wa tuwo salad ka sa masa tumatir ka sa salad cream duk dai tuwo sunansa tuwo da ka shi kafiri dai sunansa kafiri ko ma me za a ci Allah ne ya nada maka wannan sunan kuma ba wani sunan da zai dace da shi sama da wannan duk wani suna da za ka kirkiro ka gaya masa wallahi za ka yi ta dabara ne da aikin banza amma sunan da ya fi dacewa da shi shine sunan da mahaliccinsa ya gaya masa sunan da babu zalunci a ciki tsantsagwaran adalci da haka Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam to wadansu malaman tafsiri suka ce ai ba a samu irin waɗannan mutanen ba a duniya babu su wadanda suka ce annabi Isa shi kadai ne Allah su malamai suka ce babu su kamar aya ta faɗa abin da babu a waƙi domin su kiristoci suna cewa annabi Isa dan Allah ne wa qalat an-nasara al Allah wasunsu kuma suna cewa annabi isa ɗayan ukun allah ne inna allah salisu salasa amma babu waɗanda suka ce annabi isa shi kaɗai ne allah da haka waɗansu malamai suka ce zahirin aya kuma abin da yake nuna wa waɗanda suka ce annabi isa shi kaɗai ne allah sun kafarta domin a ce huwal masihu huwa damirul fasli ne wanda abin da yake zuwa bayansa ya kunu munhasiran fihi ma'ana yana nuna cewa iyakar shi ne kadai wannan abu Allah shi kadai shi ne annabi Isa dan Maryam annabi Isa dan Maryam shi kadai shi ne Allah waɗansu malamai suka ce a'a lallai lallai akwai waɗanda suka faɗa haka domin qur'ani baya faɗa abin da babu wa hadha kitabuna yantiqu bil haqqi wanda littafin mu gaskiya yake faɗa haka Allah ya faɗa da haka waɗansu malamai suka ce kwarai kungiyoyin nasara uku ne akwai waɗanda suke cewa annabi isa allah ne to da su ake magana ana su a wajensu shi shi kaɗai ɗin shine allah waɗannan su ake kira da suna al-yaqubiyya cikin kungiyoyin nasara wanda al-injila ta yi magana a kansu a littattafan tarihi kai sun yi magana a kansu cikin kungiyoyin da aka samu na nasara bayan tafiyar annabi isa zuwa sama manya-manyan kungiyoyi su ne guda uku akwai a yaqubiya masu cewa shi shi Allah ne suka ce Allah ne ya sauko ya zauna cikin mutane ganin damar lokacin da ya ga dama na haka daga baya ya tashi ya sama domin cikinsu akwai waɗanda lokacin da aka yi sama da shi sun gan shi sun ga yin saman da ya yi da aka sai suka ce Allah ne waɗansu suka ce a ba Allah bane ɗan Allah ne ya sauko da shi duniya zuwa lokacin da ya ga dama kuma ya ɗauke abinsa to waɗannan su ake kira annasuriya to sannan akwai kuma masu cewa shi ɗin ba shi kadai ne Allah ba da shi dai da kuma faza da kuma holy spirit su ne masu trinity waɗanda suka ce inna Allah salisu salasa waɗannan kuma su ake kira almalkaniya wa Allah madaukakin sarki duk ya ɗau waɗannan ƙungiyoyi ɗaya bayan ɗaya na kafurai ko na kiristoci duk ya kafurta su a nan ya ɗauki ta ƙarshen masu cewa annabi isa na farkon kai ya kubiya masu cewa annabi isa shi ne Allah shi kaɗai ban da shi ba wani yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam to sannan sai ya dauki masu cewa kuma uku ne sai Allah madaukakin sarki yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha saliku salasa masu cewa Allah da yan uku ne su ma kafirai ne to sannan sai ya ga na karshen masu cewa shi dan Allah ne wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفقون اتخذوا أهبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون ذاك دكنن su baki ɗayan ba nagari dukkanin su ba gwanda gwanda dukkanin su kafirai ne a wajen Allah ذاك Allah yake laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam malamai suka ce bayan kafirta su da Allah ya a farkon aya laqad kafara a tsakiyarsa kuma yana nuna cewa annabi isa ba allah bane ba tunda an ce isa dan maryam ya allah zai zama dan wani ya allah zai zama yana da uwa to duk wanda yake da uwa kaga haifarsa kenan aka yi to kan a haife shi waye allah kan a haife shi wa ake bautawa kan a haife shi wa yake kashewa wa yake rayawa wa yake azurtawa da haka malamai suka ce cikin ayar akwai raddin cewa ba Allah bane domin su kansu kiristoci suna kiransa da sunan mahaifiyarsa in ku zai yiwu yana da mahaifiya kaga kenan yana da farko to kafin shi wa ake bautawa kafin shi wa yake kashewa wa yake rayawa wa yake ɗaukakawa wa yake kaskantarwa da haka kaga tukka da warwara tana cikin wannan magana ta kiristoci cewa Allah yana da ɗa ko Allah ana haihuwarsa ko Allah ɗayan uku domin duk ba zai yi Allah ya kasance da waɗannan sifofin ba ubangiji ya ce kulka ce da su faman yamliku min Allah shay'a waye isa ya mallaki wani iko tattare da Allah na ya sa shi ko ya hana shi in arada an yuhlika al-masih ibn maryam idan yayi nufin ya halakar da annabi isa dan maryam wa ummuhu da ita kanta mahaifiyarsa na na maryamu din wa man fil ardi jami'an da duk wanda suke ban kasa baki daya in Allah ya ce zai kashe su zai halakar da su waye sai ya hana shi gashi ko Allah shi shine mai iko shi kadai ne ya cancanta a bauta masa shi kadai ne Allah gaskiya domin shi kadai ne wanda ba a sa ba a hanawa amma duk mutumin da yake da uwa to wata rana za a sa shi wata ranar za a hana shi kuma dole ya bi in kuma ya saba to bai zama dan albarka ba shi yasa annabi Isa dan Maryam da ya dozo duniya ya tabbatar da yana da mahaifiya kuma ya ce ni ne biyayya ne shi ko Allah sai dai a bi shi baya bin wani cayi wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ya umarce ni da uwata bai sanya ni in zama mai girman kai marashin arziki ba kashi kuwa ana da control akan annabi Isa har ku Allah bai kamata ya zama wani yana da control akan sa ba Allah sai dai ya zama yana juyawa amma ba a juya shi sai dai ya zama yana sawa amma shi ba a sa shi da haka Allah ya ce waye Isa ya hana Allah in ya so ya halakar da annabi isa da mahaifiyarsa da duk ma wanda ke duniya baki daya amsa ita ce ba wanda ya isa walillahi mulku samawati wal ab lallai mulkin sammai da kasai na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su dan haka babu wata alaka tsakanin wani da Allah ta da da uba ko ta wa da kani ko ta uwa da uba ko kuma ta da uwa Allah madaukakin sarki duk abin da ke mai da kasai da abin da ke tsakanin su mallakar sa ne bayan sa ne halittar ne mulkin sa kuma masu biyayya ne a gare shi ko sun so ko sun ki walillahi yasudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un ga Allah ne kadai abin da ke sama da kasai suke sujada ko sun ko sun so kuma gare shi za su koma da ka duk wani abu da ka gani a duniyar nan da ma wanda baka gani ba wanda yake cikin sama ko yake cikin ƙasa babu alaƙar ɗa da uba tsakaninsa da Allah babu alaƙar uwa da ɗa tsakaninsa da Allah babu alaƙar uba da ɗa tsakaninsa da Allah alaƙa ce ta bawa da mahalicci Allah shine mahalicci duk abin da ba shi ba kuma bawansa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum addan wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan duk wani abu da ke cikin sammai da kasai sai ya zo gaban Allah ranar tashin alkiyama a matsayin bawa ubangiji ya ce laqad ahsahum ya kidanye kayansa tsam wa addahum addan kuma ya san lambar rubuce take a wajensa adadin mutane nawa ne yayi a duniya waye na farko da wa za a kare ya san kayansa gaba daya waye ya mutu da hadarin mota wa wuta ta cinye wa ruwa ya haɗiye waye aka yi girgizar ƙasa ƙasa ta tsage ya shiga duk yasan kayansa shi ya aje abinsa a wajen zaka zai zo da kayansa ɗaya bayan ɗaya wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kuma bari ka jima ba wai a cincirin do za a zo masa ranar alƙiyama da rububi ba ɗaya bayan ɗaya one by one to da wannan shine ubangiji na gaskiya subhanahu wataala da yi. ubangiji madaukakin sarki ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma kuma ma sha Allah shi ke halittar abin da ya so ya halitta malamai suka ce duk cikin kisar annabi isa idan Allah zai yi magana sai yi magana akan halitta amma a wasu wajajen ko da akan halittar yake yake magana to amma yakan iya yin amfani da wata kalmar ba ta halitta ba wata hikima ta ubangiji da ya zo zai magana akan annabi haya wanda annabi ya daman dan uwan annabi isa ne dan wa da dan kanwa suke kuma lokaci ɗaya suka rayu lokaci ɗaya aka haife su yanzu ma a sama suna can tare da junansu amma da Allah zai yi magana akan annabi haya sai ya ce ya fa'alu ma ya sha fanadatu mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil bashiru أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال أن قال anna yakunu li wakar balaganyar qad balagani al-kibaru wa imra'ati aqir qala kadhalika Allah yaf'alu ma lokacin da annabi zakariya yake tarba dare yana sallah yana ta roƙon Allah ya bashi da cikin haka sai mala'iku suka zo masa da albishir yana sallah mala'iku suka kira shi suka ce to Allah ya ce a gaya maka in dai da kake so an baka zaka samu sai ce ya Allah yaya zan yi in samu ɗa ma'ana a nuna min wata alama dan in daɗa samun kwanciyar hankali da kwanciyar zuciya da natsuwa ba wai dan ina musu ba amma a nuna min wata alama wacce idan ɗan zai zo zan gane sai Allah madaukakin sarki ce ka Allah tukalliman nasu salasata ayyamin illa ramza alamar da zata nuna matarka ta dauki ciki ka kusa ka samu da? kwana uku zaka yi ba ka iya magana kuma ba kurmancewa kai ba ba jebancewa kai ba amma bakinka ba zai iya magana ba suka ce Allah ya gwada masa haka dan ya nuna masa shi yana da iko abu mai yiwuwa ya hana shi yiwuwa abu mara yiwuwa ya sa shi ya yiwu domin shi a wajensa babu abin da baya yiwuwa sai dai in bai so shi ba kana da bakinka lafiyar ka lau ba wata rashin lafiya kai ba kuma ka kasa magana kaga wannan ikon Allah ne to me ikon ya hana ka magana yana da ikon kuma ya sa matarka ta haihu a lokacin da baka tsammani lokacin da baka tsammani ya hana ka magana lokacin da baka tsammani kuma ya sa matarka ta haihu to a karshe da Allah zai cike masa sai ya ce kazalika Allah ya fa'alu ma yasha haka Allah yake aikata abin da ya so bai ce ba yake halittar abin da ya so sai ce yake aikata abin da ya so malamai suka ce saboda ne saboda Allah ya san annabi Yahaya ba zai gamu da matsalar wasu su ce da shi dan Allah ba shi yasa sai Allah bai amfani da kalmar me halitta ba a kansa domin inda annabi Yahaya ne Allah ya am inda annabi Isa ne kai Allah ya amfani da kalmar ya fa'alu to da kiristoci sun samu mafaka ai da mun bai ce masa halitta ba sai ya fa'alu ma ya sha amma da aka zo kan annabi Isa da yake Allah ya san akwai wannan matsalar za ta faru akwai wanda za su ce masa dan Allah sai Allah duk inda zai magana annabi Isa sai amfani da kalmar yana halitta ubangiji madaukakin sarki yace إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم ينفصني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء أنا ما كفيك ويخلق ما يشاء ubangiji madaukakin sarki yana halitta abin da ya so cikin maganar annabi isa dan maryam suka ce domin idan kiristoci suna magana cewa annabi isa dan maryam dan allah ne to ai uba baya halitta da sai dai ne sai dai haife shi to shi ko Allah madaukakin sarki ta ya halicce shi shi nan maganar ɗansa ne bata taso ba domin uba ba halitta da yake ba haihuwar sa yake to haka nan idan sun ce annabi isa dan maryam ɗayan ukun Allah ne to ba yadda za a yi kuma wani Allah ya halicci wani Allah in dai wani Allah ya halicci wani Allah to wanda aka halitta ba na gaskiya bane wanda ya halitta shine na gaskiya da haka Allah madaukakin sarki bai haifa ba ba a haife shi ba annabi Isa dan Maryam ba ɗansa bane halittarsa ne da haka malamai suka ce cikin waɗannan ayoyi da ire-iren su raddi ne ga masu aƙidar cewa annabi Isa Allah ne ko ɗan Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne idan sun ce ma Allah ne to ya za a yi Allah ya zama an halicce shi idan sun ce dan Allah ne ya za a yi da uba ya halicci ɗansa uba baya halitta da sai dai ya haife shi idan sun ce eh, ɗayan ukun Allah ne to ya za a yi ya zama wani Allah ya halicci wani Allah wanda aka halitta ba na gaskiya bane wanda ya halitta shine gaskiya ubangiji ce a faman ya kaluku kaman la ya kaluku abala tazakkaru yanzu mai halitta ya yi daidai da wanda baya halitta ba ku da hankali kun tabbatar annabi Isa baya halitta shi ma halitta sa akai shi ku Allah na gaskiya yana halitta to ya za ku gwada wanda yake halitta da wanda baya halitta ya za ku su zama daya to da ka Allah madaukakin sarki yake cewa ya khuluqu ma yasha Allah shi ke halittar abin da ya so yana daga cikin abin da ya so annabi Isa shi ya halicce shi khalaqahu min turabin ثم قال له كن فيكون كما رد هذا النبي ادم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون wallahu ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne a bisa dukkan komai dan haka yana daga cikin ikon sa halittar annabi Isa da yayi da uwa babu uba kamar yadda yana daga cikin ikon sa halittar na Hawwa'u da yayi da uba babu uwa kamar yadda yana daga cikin ikon sa halittar Adam da yayi babu uwa babu uba kuma yana daga cikin ikon sa mu kuma ya halicce mu duk da uwa da uba subhanahu wata'ala na'am وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود يهود سنشي نحن أبناء الله وأحباؤه mu ‘ya'yan Allah ne kuma masoyansa ne, hakanan wakalatin nasara, nasara ma sun ce, nanu abu na'ullahi wa ahibba'uhu mu 'ya'yan Allah ne kuma masoyansa ne malamai suka ce duk inda ka ji an ce yahudi da nasara sun ce a waje ɗaya ba wai ana nufin a tare suka faɗa ba kowa ya faɗi nasa ne lokacinsa daban kamar inda Allah ya ce wakalatul yahudu wakalu lan kulal aljannata illa man kana hudan aw nasara ana nufin wakalatul yahudu lan kulal aljannata illa man kana hudan wakalatul nasara lan kulal aljannata illa man kana nasara wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ana nufin wa qalat al yahud kunu hudan tahtadu wa qalat an nasara kunu nasara tahtadu to amma qur'ani littafi ne mai fasaha a madadin ya maka zance warawara ya zama yayi yawa sai kan dunkule maka kalmomi amma ya isar maka da sako kuma yana daga cikin fasaha ka faɗi kalmomi kaɗan amma sakon ya isa kuma ya zama kowa ya fahimta duk wanda ya san sirrin larabci ya fahimci qur'ani ya san wannan abin da muka faɗa haka ake nufi domin hasali tsakanin yahudu da nasara faɗa ake ya za su haɗa baki fi wani abin kirki ba sa ga yi faɗa suke da junansu kafin bayyanar musulunci duk yaƙe-yaƙen duniya da aka yi tsakanin yahudu ne da nasara da musulunci ne zo suka haɗe masa baki to da haka malamai suka ce kowa ya faɗi nasa ne daban kuma ba yadda za a yi da yahudi ya tallata nasaranci ya za a da yahudi ya ce kunu nasara ta tadu alhalin shi baya yi ya za a yi da nasara ya ce kunu hudan ta tadu alhalin shi baya yi da haka kowa ya faɗi nasa ne daban amma fasahar qur'ani sai a ce wa qalu kunu hudan aw nasara ta tadu abin nufi kowa ya yi kira zuwa ga addinin sa ya ce sai an bi nasa za a shirya wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara abin nufi kowa ya ce sai an bi addinin sa za a shiga aljanna to amma Allah sai ya dunkule da haka anan ma dunkule waye wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u kaga zance a takaice sako ya isa a madadin a ce wa qalat al yahud nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wa qalat an nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yadda dai muka faɗe shi haka haka yake a can ma sai dai a can a dunkule ma'anar ta isa anan kuma an warware zancen da haka yahudu sun ce su 'ya'yan Allah ne kuma masoyan Allah ne nasara sun ce su ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah ne to anan sai malamai suka sake cewa lalle anan ma Qur'ani ya faɗa abin da ba haka yake ba sai dai dole sai an ƙara bayani domin a zahiri Yahudawa ba su yi da'awar su ne ƴaƴan Allah ba annabi Uzairu kadai daga cikin su suka ce wa dan Allah wa qalat yahudu Uzairu ibnullah kuma a zahiri nasara ba su taba da'awar cewa dukansu su su ƴaƴan Allah bane ba sai dai su ce ɗaya daga cikin su annabi Isa almasihu ibnullah da haka waɗansu malamai suka ce a nan akwai wani abu da aka cire a zancen yadda zancen yake wakalatul yahudu wan nasara nahnu atba'u abna'illah yahudawa da nasara suka ce mu ne mabiyan ƴaƴan Allah yahudawa suna nufin dan Allah annabi uzairu su sun bi shi dan haka sun bi dan Allah nasara suna nufin annabi isa dan maryam a wajen su dan Allah ne sun bi shi dan haka sun bi dan Allah to amma anan sai alqur'ani ya cire jumlar farko ta mabiyan ƴaƴan Allah to wadansu malamai suka ce abin da yasa qur'ani ya cire wannan saboda akwai wata hikima domin a cikin injilar da suka rubuta ta su son zuciya kai har ma da ta asalin sun ce akwai inda annabi zakariya yake kiran annabi yaqub yake kiran yahudawa da cewa ya ku ƴaƴan Allah yana nufin ya ku ƴaƴan bawan Allah sai ya cire kalmar bawan Allah Shi ke nan wasu daga cikin yahudawa sai suke cewa to ai mu ƴaƴan Allah ne an kira mu da wannan suna to haka nan ma nasara cikin nasu akwai inda wani abu makamancin haka ya faru shine ibnu kafir yake cewa wa naqalu an kitabihim sun ciro daga cikin littattafansu wai anna Allah ta'ala kala li abdihi Isra'il cewa Allah ya ce da bawansa Annabi Yaqub shine Isra'il anta ibni bakri kai ɗana ne gwarzo to shikenan dubban Isra'il kenan ya halatta a ce da su ƴaƴan Allah sun faɗi haka cikin attaura cikin Bible Old Testament to haka nan Ibn Kathir ya ci gaba da cewa su ma nasara suna faɗar haka a cikin littafinsu wai sun ce annabi isa lokacin da zai bar duniya ya ce inni zahibun ila abi wa abikum ni zan tafi zuwa ga babana babanku haka yace da kiristoci da aka sai suke cewa su ƴaƴan Allah ne kama ibnu kafir yace duk wannan yana daga cikin ƙare-ƙaren da suke a cikin littafin su da karece-karecen da suke a cikin littafin su to tunda ku a cikin su akwai masu akidar cewa a addinin su an ce musu ƴaƴan Allah kaga qur'ani kenan daidai yayi da yace wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahuda da nasara sun ce su ƴaƴan Allah ne kuma su ne masoyan Allah da haka nan batun kalmar ƴaƴan Allah ko dai mu ɗauka ana nufin sun ce su mabiyan ƴaƴan Allah saboda sun ba annabi Zairu kuma sun ba annabi Isa aqida su kuma waɗannan ƴaƴan Allah ne kenan sai ya zama asalin zancen an shafe mudafun an bar mudafun Ta takadirin sa nahanu abna'u atba'u abna'illahi mu ne mabiyan ƴaƴan Allah ba wai suna nufin su karan kansu ne ƴaƴan Allah ba wannan tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu in mun dauka kan waɗannan ayoyin da aka samu cikin littattafan su na ƙarya sun ce an kira su da ƴaƴan Allah to kenan Qur'ani ya gaya musu abin da suke faɗa wa kansu ne domin sun ce a littafin su ma an gaya musu Allah ya ce da annabi Yaqub kai ɗana ne annabi Isa kuma da haka annabi Yaqub shi ma ya gaya wa Yahudawa da aka ce cewa to mu ƴaƴan Allah ne annabi isa kuma ya gaya wa da nasara cewa lokacin da zai tafi sama zan je wajen ubana ubanku kenan su ma in sun ce kansu 'ya'yan Allah ba laifi suna da aya cikin littafin to in mun dauka akan wannan kenan Qur'ani ya faɗa abin da yake daidai ne ba wani zancen mudafin da aka shafe an gane ko to sai gaba ta biyu shine wa ahibba'uhu kuma sun ce su masoyan Allah ne domin sun ce wa kansu ƴaƴan Allah wani abu ne daban kuma sun ce da kansu masoya Allah wani abu ne kuma daban abu biyu suka faɗa a lokaci ɗaya ɗa daban masoyi kuma daban sai dai dukkan ɗa masoyi ne amma kuma eh, ba dukkan kai ɗa ma yake zamowa masoyi ba kuma ba dukkan masoyi yake zamowa ɗa ba za ka iya haifar ɗa kuma ya zama abokin adawarka makiyinka haka Allah ya faɗa nawa ne ɗan da yake neman ya kashe ubansa suna da yawa nawa ne ɗan da ya sai da ubansa ya kuɗi suna da yawa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna min amwa azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ya ku wadanda suka yi imani lalle cikin matan ku da ƴaƴan ku akwai makiyan ku hazaruhum bi ta tsantsan da su to kaga lokacin da suka ce wa kansu ƴaƴan Allah kila ka iya challenging su da cewa to an ji ƴaƴansa ne amma makiyansa ne domin da yakan ci uba to shine sai suka kara suka ce to kuma masoya dan karka ce to ƴaƴa makiya a'a ƴaƴa masoya to da haka wannan kalmar ta masoya ita ma tana da hukuncin ta daban shin da gaske ne masoyan ne yaya dai mun san ƙarya ne domin Allah bai da da anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad magana ta babu ita ƙarya ce to sai maganar so da gaske ba yahudi yana san Allah da gaske ba nasari yana san Allah qur'ani ya ce karya suke yi ubangiji ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu kace ya ku taron yahudawa in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas idan kuna kallon cewa ku ne masoyan Allah ba sauran mutane ba fatamannau al-mauta in kuntum sadiqin ku ce to Allah ya sa mu mutu yanzu mu haɗu da masoyin inda gaske ne ai duk masoyi yana son haɗuwa da mu masoyi duk burin masoyi haɗu da me masoyi shi yasa ma idan kana da budurwa baka ganta ba sai ka dan yi ciwon kai sai ka dan yi zazzabi ita ma haka in bata ganka ba sai ta dan ji ba daɗi dan duk masoyi yana son masoyi yana son ya haɗu da masoyi to shi ko Allah in dai da gaske kana son sa hanya ɗaya ce kaɗai ta haɗuwa da shi shine ne mutuwa shi Allah ba za ka har ba ka a ka je ka gan shi ba a hanya ɗaya ta ganin sa shine ka mutu da ka inda gaske kun ce ku masoyan Allah ne ku yi burin mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi lokacin da wannan ayat ta sauka da aka karanta wa yahudawa da wani bai yahudi ɗaya tak ya ce na yarda domin kamar ta aka da su kule da sun ce cas wallahi da yanzu ba bai yahudi ɗaya a duniya ya ce ka san da mai Allah zai kashe su da yawun bakin su kowa yawun bakin su za a sa ya shaƙe shi mu mutu amma sai suka ki sun san ƙarya suke yi shine Allah yake wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi an yu'ammar yace wallahi ubangiji ya rantse yace zaka samu yahudawa sun fi kowa san rayuwa kai hatta ma guzawa ba su kai yahudawa san rayuwa ba allazina ashraku sune masu bautar rana masu bautar wata masu bautar gargajiya masu bautar saniya da sauransu waɗannan su ne maguzawa su ne mashirkai masu bautar gumaka tsoron mutuwa ne da su Allah ya amma duk tsoron su ba su kai Yahudawa ba ba Yahuda ya fi kowa tsoron mutuwa ya waddu ahaduhum kowane ɗaya daga cikin Yahudawa burinsa Lauyu, Ammaru, alfa sanatin ina ma dai a ce shekara dubu sun sun yadda ko za su zauna a cikin kwalba a juya a motsa su dai su zauna a darai saboda ba su gaskiya ba sun zan ku in sun mutu sai sun je sun tanta Allah ba ku sa son haduwa da shi to ina magana soyayya ya maki zai ci damuwa da masoyi masoyi zai ci damuwa da masoyi sai Allah ce wa ma huwa bi muzahzihi min al azab an yu'ammar wallahi ko mun raya su shekara dubu ba za ta hana su shiga azaba ba dan tana nan tana jiran su tana nan tana jiran su inna rabbaka ladin misfar to kaga wannan ma sai ya karyata maka cewa batun cewa wai yahudawa masoyin Allah ne karya ne batun cewa nasara masoyan Allah ne ƙarya ne shi yasa ma a wata ayar Allah ce humul aduwu hazaruhum qatalahum Allahu an yafaku su ne tsantsan makiyar Allah ku shiga taitayin ku game da su Allah ya tsine musu a duk inda suke kuma yana daga cikin abin da ke nuna maka tsoron su ga mutuwa irin yadda suka kewaye garinsu yanzu ka taɓa ganin wani gari tun da duniya ta ci gaba aka daina yakin gargajiya na hawa doki da tsara da takobi ga ya wani gari mai ganuwa da an rusa ta masu gina ta masu idan tarihi amma su yahudawa sun yi ganuwa don kariya saboda tsoro ya sabo na kulla sai hatin alaihi duk wata tsawa in aka yi firgita suke yi tsorata suke yi humul adu fa hazarhum qatalahum Allahu anna yufakun da haka ba yahudawa ba 'ya'yan Allah bane ba masoyan Allah bane nasara ba 'ya'yan Allah bane ba masoyan Allah bane ba da haka da awar da suka yi ƙarya ce ubangiji ya ce kulka ce da su falima yu'azzibukum bi dhunubikum idan kun ce ku 'ya'yan Allah ne ya za a yi uba ya azabtar da kansa uba ba ya wa kansa azaba ku da bakin ku kuka yadda cewa Allah zai muku azaba wa masanin lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda Saka ce wuta ba za ta taba mu ba sai kwanaki gu ashe dai an yanda za a shiga kenan to ashe ku kun kare ta kanku ba ƴaƴansa bane ba yadda za a yi uba ya dauki ɗansa ya sa auta baya yiwa uwa ta dau ɗanta ta sa auta ba zai yiwu ba wata rana an je yaki an dawo an jiga ta an wahala ga gawawaki ga kaza annabi yana zaune da sahabbansa sai ga wata mata ta zo a firgice hankalinta a tashe ita ɗanta ta rasa Ka bincika ta bata ga ɗanta ba in ta ga wani yaro a ta, ko kallonsa ba ta yi sai ta ɗauka nata ne ta ɗauka ta runguma sai ta rungume shi sai ta gane ba nata bane sai ta sake annabi yana ta kallonta da sahabbai can sai ta gano nata ɗan ta kiɗima ta rungume shi ta rarrashe shi ta buɗe mama ta fara baki sai annabi ya tambayi sahabbansa ya ce yanzu kuna ganin wata matar za ta iya jefa ɗanta a wuta suka ce ha ba ya ma'aikin Allah ya za a yi haka ai hankali ma ba zai yadda da wannan ba ya za a yi sai ce to wallahi Allah ya fi son bayan su sama da yadda waccan mata take son ɗanta mahallin shahi cikin hadisin ba yadda za a yi uba ya jefa ɗansa a wuta ba yadda za a yi uwa ta jefa ɗanta a wuta to ya Allah zai jefa yahudawa a wuta a shekarya suke yi ba ba ne. su da bakin su suka yadda cewa zai fasa a wuta sai dai suka ce yan kwanaki ne zai cire ni. lan taman sanan naru illa ayyaman ma'aduda to haka nan ya za a yi masoyi ya jefa masoyinsa a wuta ai in dai kaji an yi kisa mace ta kashe miji to auren dole ne ba auren so ba auren so ba a kisa in dai kaji kisa auren ki ne ashe kenan masoyi baya kashe masoyi masoyi baya azartar da masoyi to kuma kun ce ku masoyansa ne ya za a yi muku azaba masoyi yana azartar da masoyi baya yi kaga wannan ma ƙarya ce ta biyu duk ake warware abin da suke faɗa ubangiji sai ce kulka ce da su falima yu'azibukum dan me yasa zai muku azaba inda gaske ayyansa ne ku dan me yasa zai muku azaba inda gaske masoyansa ne ku bi zunubikum sakamakon zunuban ku me yasa Allah yake bi zunubikum dan ya nuna cewa ba zalunta su ba da Allah ya kona ku da Allah ya sa su auta ba zalunci bane laifin su ya ja musu ba din nan ta bi zunubikum ba ce sababiyya ai bi sababi zunubikum sababin zunuban su ya ja musu shi yasa yake wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun da dai duk wanda kaji Allah ya masa azaba ba zalunta sai ba laifin sa ya ja masa halin sa ya kai shi da ta abin da yasa Allah ya wa Yahudawa azaba zanubin su ya ja musu sai ce bal bari waccan magana da Yahudawa suka faɗa bal din nan idradiyya ce idradiyya ibtaliya akan ce bal kyale wacce magana ta farko abin nufi ƙarya ce an rushe ta maganar cewa na hana abu na'ullahi wa ahibba'uhu bal ƙarya ce ba haka bane antum ku yahudawa da nasara basharun mutane ne mimman kalaka daga abin da Allah ya halitta alaƙar ku da shi ta alaƙa ce ta mahalicci da abin da ya halitta shi Allah shi ne mahalicci ko kuma halittarsa shi ubangiji ko kuma bayansa amma alaka da ke tsakaninku da shi ba alaka ce ta da uba ba babu wannan alaka tsakanin Allah da kowa da ke ce balbari dai an ku basharu mutane ne mimman kalaka daga waɗanda ya halitta domin Allah madaukakin sarki ya halicci mutane daga turbaya abin nufi asalin mutum daga turbaya yake shine annabi adamu to sannan kuma tun daga shi kuma aka yi ta yada mutane suka yi ta bazuwa a duniya ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون yana daga cikin ikon Allah ya halicci farkon ku da ƙasa daga nan kuka ci gaba da bazuwa a duniya ya ci gaba da yada ku wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira ubangiji shi ya halicci sauran ƴan adam banda ubansu annabi adam daga ruwa yace to kuma sannan daga nan ya ta yada su a duniya lallai ubangiji ya kasance mai iko ne kuma ya rinka hada alaka tsakanin su wannan wanwana ne wannan wannan kanin wancan ne wannan uban wancan ne wancan sarkin wancan ne ja'alahu nasaban wa sihra ya sanya dan adam ya zama yana da dangantaka yana da surukata yana da surukuntaka wa kana rabbuka qadira ubangijinka mai cikakken iko ne da haka bal antum basharun mimman kalak ku dai mutane ne daga cikin halittar Allah ya gafiru liman ya sha'u ubangiji yakan gafarta wanda ya so wa yu'azzibu man ya sha'u yakan azabtar da wanda ya so yana gafarta wanda ya so sakamakon aikinsa na alkhairi ma'ana wanda ya so yi masa gafara sai ya gafarta masa sakamakon imaninsa da aikinsa na alkhairi kamar yadda yakan azabtar da wanda ya so wa azaba amma fa ta sanadiyar mummunan aikinsa domin ko kayi mummunan aiki in Allah bai so ba zai iya yafe maka dan haka azabar ganin dama ce ba tilas bace aka yi masa ba dole ne wani ya ce wa Allah duk wanda ya saba masa sai kai masa azaba ba shi ya ga dama in ya ga dama kuma sai ya ce na fasa ba wanda ya sai ce masa dani da haka shi yasa yakan allaka azaba da rahama da ganin dama domin shi ba a yi masa tilar. to amma duk da haka azaba tana da sababi rahama tana da sababi domin kada wani ya ji an ce ai yakan yi azaba ga wanda ya ga dama ya rahama ga wanda ya ga dama shike to shikenan bari ya abin da na ga dama in ya ga dama yin rahama zai mun a sai ka yi aiki kuma ba tilasta masa za a ba sai ya ji kanka sababin aikin ka haka nan in kai laifi ba tilasta masa za a ba sai ya azabtar da kai amma sanadin ka domin ubangiji baya zalunci subhanahu wataala shine yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' yana gafarta wanda ya so kuma ya azabtar da wanda ya so walillahi mulku samawati wal ard lalle ku sani mulkin sama da ƙasa na Allah ne wa ma bainahuma da mulkin abin da ke tsakankanin su wa ilaihi al-masir kuma makoma gare shi take kalmar walillahi mulku samawati wal ard ai an faɗe ta cikin ayar da wata wuce ko malamai suka ce an maimaita ta dan a karfafa maka cewa ka sani duk abin da ke cikin duniya ba dan Allah bane Allah bai da duk abin da ke cikin duniyan nan ko mun kasaita sabawan Allah ne babu alaka ta da uba tsakanin Allah da kowa a duniya sama ko ƙasa ko abin da ke tsakanin su alakar da ke tsakanin Allah da duk abin da ke cikin wannan duniya alaƙa ce ta bawa da mahaliccinsa Na. ya alim يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ubangiji madaukakin sarki ce ya ahlul kitabi ya kuma abuta littafi kad ja'akum rasuluna ku sani fa manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul yana muku bayani a lokacin da manzanni suka yanke a lokacin da duniya babu manzo duniya babu annabi kuma duniya tana cikin kishirwan manzo din ko annabin a wannan lokaci Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar fatratin min ar-rusul kalmar fatra tana nufin al-qata'u akan ce fatarar shay bi ma'ana qata'a yankewar annabta da yankewar manzanci ta faru tsakanin annabi Isa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi Musa da annabi Isa wasu malaman tarihi sun ce shekara dubu uku wasu sun ce shekara dubu ɗaya amma a tsakaninsu an samu annabawa da yawa wasu malaman tarihi suka ce annabi tsakanin Musa zuwa Isa dubu aka yi an yi annabawa da yawa da haka duniya tana cikin wadatuwar annabta ba ta da yunwa ko kishirwar annabi ko manzo a wannan lokacin amma wata hikimar ubangiji da annabi isa ya bayyana zuwa manzo Allah ya bayyana ko bayan ya tafi zuwa manzo Allah ya bayyana ba a samu annabi ba waɗansu malamai sukan ce sai annabawa ƙwaya uku rak su ne wanda Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin suratul yasin واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم مرسلين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث suka ce waɗannan annabawan guda uku an ne tsakanin annabi Isa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu malamai suka ce a'a ayar da ta ce qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli ta warware wannan tarihi da haka waɗansu malamai suka ce waɗannan annabawan da aka yi guda uku ba tsakanin annabi isa da manzo Allah ake yi su ba domin tsakanin annabi isa da manzo Allah babu annabi fatratin min rusuli ce yankewar manzanci ne shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aulan nas bi ibn maryam la ana wanda ya fi cancantar ya jingina kansa ga isa ɗan maryam aini ne laisa baini wa bainahu nabi domin ba annabi tsakanin ni da shi to wannan muddar tsakanin tafiyar annabi isa da bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ce malaman tarihi sun yi sabani da yawa ibnu kasir yace wa qad ikhtalafu fi miqdari hadhihi al-fatra kam hiya sun yi sabani shin shekara nawa ne bayan tafiyar annabi Musa Isa kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa Abu Usman an-Nahdi abu usman an-nahdi yace wa qatada da imam qatada ibnu da'ama as-sadusi fi riwayatin anhu cikin wata riwaya kanat sittuni'ati sana shekara 600 ce sai da aka ɗauki annabi isa da shekara 600 duniya tana zaune cikin duhu babu annabi babu manzo babu mai gargadi to sannan sai Allah madaukakin sarki ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hikimar haka dan idan ya zo mutane su fi yin imani da shi domin an sha kishirwar san a samu annabi an sha kishirwar san a samu wani sako daga sama to sai Allah ya turo shi a wannan lokacin wa rawahu al-bukhari an an salman al-farisi wannan ruwaya ta cewa shekara 600 ce tsakani bukhari ya rawaito ta daga salman al-farisi wa an qatada a wata ruwaya daga qatada kamtumi'atin wa sittuna sana shekara 500 ce da 60 ba shekara ɗari shida ba wa kana ma'amar an da ashabihi imamu ma'amar ibn rashid ya rawaito daga wasu daga cikin malaman tarihi suka ce na sana shekara ɗari biyar ce da arba'in ba da sittin ba malamai suka ce akwai ruwayoyi da yawa bayan waɗannan abin da ake so ka fahimta tsakanin manzon Allah da annabi Isa dai bai kai bai kai shekara dubu ba to da ka Allah yake kad ja'akum rasuluna manzon mu fa ya zo muku ala fatratin min rusul a lokacin da manzanni suka yanke me yasa muka turo muku shi a lokacin da manzanni suka yanke an Kulu. dan kada ranar tashin alkiyama ku zo ku ce mana ma ja'ana min bashirin wa nadir Allah ai baka turo mana mai albishir ba baka turo mana mai gargadi ba ma'ana baka aiko mana manzo ba domin in Allah madaukakin sarki ya kama bayi a ranar tashin alkiyama da laifi in ba a turo musu annabi ba suna da tacewa za su ce Allah ya za ka kama mu da laifi alhalin baka turo mana dan ake ba kamar yadda ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nudilla wa nakza da a ce za mu kama su da azaba kafin mu turo musu annabi to da za su samu ta cewa a ranar lahira su ce ai ba mu turo musu annabi ba to amma duk wanda kaga Allah ya kama shi da azaba a lahira ya tabbatar ya isar masa da hanzari ya isar masa da sako manzo ya zo littafi ya sauka sai dai shine ya kafirce to anan malamai suke cewa kenan duk mutumin da ya rayu a wannan lokacin bayan tafiyar annabi isa kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai surutu annabi isa ba kuma bai riski manzon Allah ba su ake kira ahlul fatara irin waɗannan Allah baya musu azaba sai dai malamai suka ce iri biyu ne akwai ahlul fatara wanda suka rayu a lokacin da ba annabi amma kuma sun samu labarin annabin da ya wuce sun samu sa da littafin sa da shari'arsa to waɗannan in ba su imani ba Allah zai kama su akwai kuma ahlul fataran da annabin baya ya wuce sannan na biyu kuma bai zo ba kuma ba su samu labarin wancan ba wancan kuma bai riga ma ya zo ba su kana to irin waɗannan in sun mutu Allah baya kama su kuma malamai suka ce irin waɗannan har yanzu ana iya samun su irin waɗanda suke cikin dutse suke cikin daji maguzawa wanda ba wani wanda ya je musu sallan addini a lahira su ahlul fatara ne amma matukar wani dan aike ya je musu to ba su da wata hujja ko addinin kiristanci ne ya je muku Allah yana da hujja a ku me yasa lokacin da kuka ji akwai wani addinin ba ku fita kun nemi ilimi ba ta hanyar ilimi za ku gane na gaskiya ne ko na ƙarya ne to da haka wannan shine magana ahlul fatara amma duk mutumin da ya rayu ga annabi shi ya kiyaye bai da wata hujja a wajen Allah a ce wai shi ahlul sakara ne da haka ya kamata mu fahimci wannan قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة anta الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير sai ubangiji ya ce fa kad ja'akum bashirun wa nadhir ku dai kan manzo ya zo muku mai albishir kuma mai gargadi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga yahudawa ya bayyana ga nasara ya bayyana ga duniya baki ɗayanta ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an wa ma arsalnaka illa kaffatan lin da bashiran wani nadhira wallahu ala kulli shay'in Allah mai iko ne a bisa dukkan komai abinda muka faɗa ya zama gaskiya Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda muka yi alkawari a jiya insha Allah a yau a madadin tambayoyinmu za mu yi bayani akan matsalar yin sallar tahajjudi a cikin watan ramadan tare da yin jam'i a cikinta ƙwarai ko shakka babu tambayoyi sun yawaita a 'yan kwanakin nan wasu a rubuce wasu ma a waya cewa shin wai da gaske ne yin jam'in sallar tahajjudi ko sallar tarawihi da ake yi a watan ramadan bid'a ne bai da asali addini wai annabi bai yi ba kenan duk abin da annabi bai yi ba yin sa bid'a ne ko da wani sahabi ne yayi kuma ko da sahabin yana daga cikin khulafa'ur rashidun wanda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidi? da yawa malamai sun yawaita ko yan uwa sun yawaita tambaya game da haka to da haka sai na ce bari dan yi mana rubutu ta takaitacce mu ji abin malamai suka faɗa mu ji abin ayoyi suka faɗa da hadisai suka faɗa domin su ne raba gaddama idan aka samu cece ku ce tsakanin al'umma ubangiji ya ce fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuka yi jayayya a tsakaninku dangane da wani abu na al'amarin addini ku mai da shi ga Allah ku mai da shi ga manzo Allah to galibi waɗanda suke magana akan wannan matsalar ba mu yi saɓani da su ba akan akwai tahajjudi a musulunci me ya tahajjudi shine sallar dare ko ka kira ta da sunan tahajjud ko ka kira ta da sunan tarawih in ka ce tarawih daga at-tarwihu tarwihu shine kai abu ka huta kai abu ka huta ana kiran sallar dare ta azumi musamman wacce ake a farkon dare kan ai bacci da sunan tarawihi saboda in an yi raka'a biyu akai sallama akan dan huta a sake raka'a biyu ai sallama a huta daga nan ta samo sunanta na tarawihi daga at-tarwihu tarwihu shine in yi in huta in yi in huta akan iya ce da ita tahajjudi tahajjud shine kai bacci ka tashi kai abu ko ba sallah ka tashi kai ba da daddare ana ce da kai kai tahajjud ba sai sallah ba domin asalin kalmar tahajjud a larabci daga alhujud ne alhujud shine bacci in tashi in yi wani abu cikin dare to ita sallah saboda sai an yi bacci ake yin ta ga wanda yake tsoron ga wanda yake da iko zai kwanta ya bacci sannan daga baya ya tashi ya yi ta karshen dare domin wannan lokacin ya fi falala sai a ce tahajjada ya yi bacci ya tashi yana wani abu wannan abun kuma shine sallah wanda za mu ji tabbatuwa ta cikin dalilai da za mu karanta duk da cewa kamar yadda na faɗa ba mu sabani ba da wanda suke cewa yin jam'in bid'a ne akan cewa dai ana sallar dar a musulunci an ko mu ɗauka cewa annabi ko kuma al'umma shi ka wajibi tamu kuma nafila ko kuma duka tamu duk ɗaya nafila wannan a bisa sabanin malamai domin akwai malaman da suka ce faɗin Allah cikin suratul Isra wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan laka tana magana ne akan tahajjudi amma ga annabi shi kadai sai wadansu malamai suka ce amma ba laifi bane a shi sai dai shi ta safarin lace mu kuma ta mu nafila ce to amma kuma zahirin ayat ya nuna ta kowa ma nafila ce nafilatan naka aka ce fa ya za kai ka kira farilla da sunan nafila a ina aka taba wannan a larabci la larabcin qur'ani wa la larabcin kasuwa ba a taba cewa farilla nafila ba duk inda Allah yake nafila yana nufin abin da ba dole ba to da haka wasu malamai suka ce da annabi yin sallar dar a wajensa wajibi ce daga baya shi ma Allah ya sauƙaƙa maka ya ce nafila tallaka. kai ma yanzu ta zama nafila a gare ka to na kuma sauran al'ummarka to sannan sauran al'umma kuma akwai ayoyi da yawa da suke nuna cewa bayan Allah na kwarai suna bacci da daddare a suna yin sallar dare ko dai sun yi bacci sun tashi ko kuma kafin su yi bacci su tashi in suna tsoron in sun kwanta ba za su iya tashi ba Allah ya ce kanu kalilan min al-layl ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun bayan kwarai baccinsu a daddare kaɗan ne idan kuma goshin asuba yayi sai su tashi suna ta sallah suna neman gafara ubangiji wal na bil ashari masu neman gafara a goshin asuba lokacin da dare ya zo karewa a wata ayar cikin suratul sajada ta tajafa junubuhum anil mabadi jikinsu yana tashi daga shimfiɗa suna nesanta su daga shimfiɗa saboda mai dan su sallah ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna bauta wa ubangijin su da tsoron azaba da fatan samun rahama kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta shi da shi duk waɗannan ayoyin suna magana ne akan tahajjudi sallar dare bisa ga ittifaqin malamai ba wanda ya saba hadisai da yawa sun yi magana akan yin sallar dare da muhimmancin sa da kaza da kaza bari dauko mana hadisi kwaya daya ko kwaya biyu hadisin da imamu Abu Dawud da sauran ashabu sunan suka rawaito daga Abdullahi dan Salam Abdullahi dan Salam bai Yahude ne yana daga cikin malaman Yahudawa masana a Taura to dan haka ya san cewa a Taura ta faɗi annabin ƙarshen zamani zai rayu ne a Madina a maka za a haife shi amma maka za ta yi masa zafi a kore shi ya koma madina da haka wannan shine sanadin a tarihi yahudawa suka je suka cika madina tun kan annabi ya zo to abdullahi dan salam yana cikin yahudawan da suka je madina ce ranar da mutanen madina suke shelanta cewa ga annabin karshen zamani nan ya zo ma'ana lokacin da annabi ya yi hijira mutanen madina suka fita taransa yace ni ban musulunta ba amma na fita dan in gan shi domin in na gan zan gane shi dan na san sifofin sa a taura yace da na je sai na ja gefe ina kallon sa daga nesa yace wallahi ina hango shi da muka yi ido hudu na san wannan fuskar sa bata kama da ta makaryaci ba ba zai taba yiwa mutumin nan ya karya ba yace fuskar sa kawai na gani ban ma ga hatimin annabta ba ban yi mu'amala da shi ba ban ji sautin bakinsa ba ma tukuna ya ce can kuma da na saurare shi sai na ji waɗanda suka zo taransa abin da yake ce musu ayyuhan nas silul arham wa afshu salat wa aqimu ta'am wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhuluna al jannata bi salam ita waɗannan kalmomin shi annabi ya tar mutanen Madina da su yana cewa ya ku mutane ku sada zumuncin ƴan uwanku ku yada sallama a tsakanin junanku ku ciyar da mabukata cikin ku ku rinka yin sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljanna salin alim kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa akwai tahajjudi a wata ruwayar dai shine dai hadisin na Abdullahi dan Salam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jannati la ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha yake cewa ya ku mutane cikin aljanna fa akwai wasu dakuna na alfarma daga cikinsu kana ganin wajensu daga wajensu kana ganin cikinsu sai sahabbai suka ce hiya liman ya rasulullah waɗannan ɗakunan na suwaye ya ma'aikin Allah sai ce liman at'ama ta'ama wa atyabal kalama wa afsha kalama wa salladin ne bil laili wan nasiya yace ga waɗanda suka kyautata bakin su suka iya magana ma'ana suka faɗi kalmar shahada domin babu kalmar da ta fi daɗi babu zancen da ya fi daɗi sama da kalmar shahada so da waɗanda suka furta kalmar shahada su suka kama hanyar samun waɗannan gidaje da waɗannan ɗakuna waɗanda suke yaɗa sallama waɗanda suke ciyar da abinci ga mabukata waɗanda suke yin sallah cikin dare to waɗannan ɗakuna nasu bana hadisi ya tabbatar da cewa akwai tahajjudi a cikin musulunci to la'alla ƴan uwan da suke faɗan wannan magana waɗansu sukan fake ban sani ba ni ban taɓa ji daga bakin waɗanda suke faɗa ba amma dai ga sau da dama za a ce mu wasu ne suke faɗa to galibi abin da na fahimta cikin zancen waɗanda ake cewa suna faɗar wannan magana sukan ce su ƴan mazhaban malikiya ne su malikiyanci suke yi duk wani abu da ya fita daga mazhaban malikiya su ba ruwansu da shi to shi kenan bari ne abin da larabawa suke cewa mu baka rance daga aljihunka mu ɗauko kuɗi daga aljihunka kuma mu ranta ma saboda mun mai da kai dolo da haka duk maganganun da zan faɗa dangane da cewa akwai sallar tahajjudi ko tarawihi kuma ana yi mata jam'i a masallaci da liman daga mazhaban malikiya zan ɗauko bari in fara ɗaukowa daga littafin uban mazhaban Allah ya ji kansa da rama imamu malik dan anas imamu malik yana da littafi sunan sa muwadda duk wanda ya san maliku ya san shi da muwadda to a muwadda imamu malik yace babu targibi fi salati fi ramadan babin da yake magana akan kwadaitar da mutane suke yawan yin sallah musamman a watan ramadana sai ya kawo hadisi haddasani yahaya an maliku yahaya ya bani labari daga maliku shi wanda yake ba da labarin albajirin imam malik ne da haka ana ce da shi yahaya ibn yahaya al-laifi to shi yake ba da ruwaya almajirin malik ne maliku ya rubuta wata kuma ya karantar da shi to shi wannan yahaya ya ce imamu malik ya gaya mana an ibn shahabin cewa muhammad ibn shahab zuhuri shi ma ya gaya masa malamin imamu malik ne an urwa ibn zubair urwa dan zubair ya ba da labari shi kuma jikan sayyidina abubakar ne dan na asma'u kanin abdullahi dan zubair babansa shine zubairu ibn al-awwam yana cikin asharatul mubashsharuna bil janna goman da aka yi musu albishir da aljanna kuma na Na'isha ta yaye shi a gidan na Na'isha ya tashi kaga dai karshe kenan ko daga gidan annabta za a faɗi labari urwa dan zubairu yace an aisha ta zaujin nabi daga nana aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam gwaggwan ta kenan yace tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallati almasjid zata laila wata rana ya je masallaci yayi sallah da daddare fa salla bi salatihi nasu sai mutane suka zo suka bi shi sallah Sun salla al-lailata sannan wata da gari ya sake wayewa dare na biyu ya sake fitowa masallaci ya sallah mutane suka sake bin sa fatakuran nasu mutanen ma suka fi na jiya yawa Sun jitama'u min lailati al-thalithati aw rabia a dare na uku ko na hudu urwa yana kokanto amma magana gaskiya a dare na hudu ne sai da annabi ya jera kwana uku ya wa mutane limanci suna bin sa sallar dare a masallaci jam'i yace to a dare na hudu ne falam yakhruj ilaihim rasulullah sai annabi yake fitowa ma asba da gari ya waye mutane suna jiran su jime annabi zai ce ana idar da sallah asba ya san za su yi masa tambaya ya jiya mun cika masallaci ga baka fito ba sai juyo ya ce kadar aitu allazi sana'atum ina gan ina sana da abin da kuka yi na san jiya kun cika har masallaci ya makil har waje ana jira na walam yamna'ani min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada ku sani ba komai ya hana in fito muku ba sai dan ina tsoron kada a wajabta muku ita da ka tausayin ku dan kar a wajabta yasa ban fito ba ba wai dan ba a yin ta a jam'i ba ba wai dan bid'a bane yin ta a jam'i ba wai dan ba ta da asali ba tausayin ku nake in na fito kada Allah ya ga taruwar ku da cincirin da ku da kwadayin ku da shaukin ku ya ce to ta zama wajibi to ni kuma ina jiya muku tsoron haka in ta zama wajibi an ƙara muku aiki ni kuma bana son a ƙara muku aiki Hammadu ɗan Salama ya ce wa zalika fi Ramadan wannan ya faru ne a cikin watan Ramadan kare kenan wannan hadisi cikin wadda Malik ya tabbatar da cewa sallar dare cikin azumin watan Ramadan ba bid'a bane yin ta a jam'i a masallaci dan annabi ya taba yi wanda duk yake ce maka annabi bai taba ba ko dai bai karanta wannan hadisin ba ko kuma son zuciya ɗayan biyu ne ba na uku ko bai karanta ba ko kuma son zuciya kuma wannan hadisi ba kaɗai a cikin muwaɗa yake ba me yasa na kawo ruwayar muwaɗa saboda wanda yake cewa shi ba malike ne ya je ya duba ya gani a cikin muwaɗa wannan shine ra'ayin imamu malik ana yin sallar dare a cikin watan ramadana jam'i a masallaci a bayan lima imam bukhari ya fitar da hadisin shine hadisi mai lamba ta 924 da 1129 muslim ya fitar hadisi mai lamba ta 1820 da kuma hadisi mai lamba ta 761 Wakalar Aisha aishatu to sai ga matar annabi na aisha ita kanta wacce ta rawaito hadisin bari ku ji ce game da hadisin ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yad'u amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi ta ce wallahi sau da yawa annabi yana so yayi aiki to amma sai ya ki saboda me khashiyata an ya'mala bihi an-nasu fa yufrada alaihim dan yana tausaya wa mutane idan yayi suka yi koyi da shi zai iya yiwuwa Allah ya wajabta to wannan ne kadai yake sa annabi ya bar aiki ba wai dan aikin babu shi ba ko dan yin salaifi bane ba saboda tsabar tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa baya son a dora wa mutane abin da zai zame musu wahala su zo su kasa kuma Allah ya kama su shi yasa sau da dama sai ya bar wani abu. duk da yana sha'awayi yana kwaɗayi ne amma gudun in yayi wani ya koyi da shi zai iya yiwa Allah ya ce to tunda mutane sun gani sun yaba suna so to kawai ya zama wajibi to shi kuma baya san haka wannan hadisi na Aisha muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito yana cikin Riyadus Salihin ta Imam An-Nawawi ne hadisi da lamba ta 229 cikin almajiran mazhaban Malikiya masanin mazhaban Malikiya wanda duk duniya ilimi ta san su kuma duk wanda yake karanta littafin muwadda ya san da zaman su akwai Ibn Abdul Bayr An-Numayri ibn abdulbar shine malamin da ya sharhin littafin imamu malik na muwadda sharhin da har yanzu babu irinsa sharhi guda biyu yayi at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yayi al-istizkar at-tamhid mujalladi 35 ne zuwa 50 yanzu to ibn abdulbar yanzu sharhin wannan hadisin sai yake cewa aslu hadha al-hadith fi salati ramadan wannan hadisi asalinsa yana magana ne akan sallah cikin azumin watan ramadana ta nafila da daddare yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yajma'ahum laha illa ala ma qad madha domin manzo Allah bai musu jam'in ta ba sai iya kwanakin da aka faɗa cikin hadisin da ya wuce iya kwana uku kawai annabi yayi jam'i da sahabbai fi bab ibn shahab an urwa cikin hadisin da muka karanta na ibn shahab daga urwa min annahu salla bihim laylatan wa saniyatan wa salisatan cewa annabi ya musu jam'in ta dare ɗaya dare biyu dare uku thumma mtana min al-khuruj ilayhim sannan ki fitowa kashiyata an tufrada alaihim dan jin tsoron kada a wajabta musu ita ba wai dan ba a yi ba ko ba ta da asali ba ابن عبد البر يتي وقد روى هذا الحديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد فقال فيه إن ذلك في ba. ya tabbatar da cewa wannan abu ya faru ne a cikin watan ramadana idan kana so ka ga wannan ka duba littafin at-tanhid juz'i na 23 shafi na 316 magana ta gaba daga ibn abi zaid al-qirawani wannan littafin risala kaga risala mazhabin malikiya ce abun mamaki mutum zai fito yayi fatawa akan tahajjudi ko risala ma bai iya karanta ba kila ko risala ma bai sani ba dan risala ma ta tabbatar da tahajjudi da kuma yin jam'in ta ibn abi zaid al-qirawani cikin littafin risala littattafan yan firamare ko naziri a mazhaban malikiya yake cewa wa yajuzu wa yajuzu fi'lu salati fi'lu salati al-qiyam fihi ya halatta ay sallar qiyamul layli fihi a cikin watan ramadan fi masajidil jama'at a masallatan juma'a masallatan da ake sallar jam'i yace bi imani kuma da liman yace wa man sha'a qama fi baitihi in ka ga dama kuma kai kayanka a gidanka wa huwa ahsanu a ra'ayin shi ibn abi zaid al-qirawani mai risala in ka yi ta a gida ya fi lada akan ka zo masallaci amma yake in a gidan ma jam'i za ku yi amma in dai a gida ba jam'i za ku ba to ka zo masallaci ayi jam'i ya fi lada to shi ma littafin risala akwai wanda ya sharhin sa ya fawakihud dawani fi sharhi risalati ibn abi zaid al-qirawani duk malikawa ne da mai sharhi ya zo sharhin wannan magana ta ibn abi zai sai ce listimrari amali alal jam'i fiha domin an ci gaba da aiwatar da ita a cikin jam'i tun daga zamanin sayyidina abubakar umar a zamanin annabi ya yi jam'i sau uku bai sake yi ba saboda tsoron kada a farlanta saboda shi a zamanin sa ana wahayi wahayi bai kare ba amma da annabi ya bar duniya sai abubakar ya zo to shi kuma abubakar ba a yi jam'in ta ba a zamanin sa malamai suka ce saboda shi mulkin sa bai dade ba kwata kwata mulkin sa shekara ɗaya ne da wata takwas azumin ramadan ɗaya aka yi a rayuwar sayyidina abubakar kuma shi abubakar lokacin da ya karɓi halifanci yaƙi ne gagarumi a gaban musulmi dan annabi yana cutar ajali ya shirya rundunar mayaka za su tafi yaƙi da haka lokacin da abubakar ya shiga ofis farkon abin da ya fara a furudin ya ce wannan sojojin da annabi ya tsara haka za su tafi su ne farkon abin da za mu fara turawa shi ne farkon project da za mu fara aiwatarwa a gwamnatinmu kuma hikimar Allah lokacin da aka je aka yakin sai ya zama musulmi ba su nasara ba a cikin yakin ne aka kashe mahaddatan Qur'ani sama da mutum 800 wanda wannan shi ya raising ishu din kuma a zo a hada ƙur'ani wannan matsalar da aka kashe mahaddata da yawa shi yasa sayyidina Umar shi kuma ya matsa wa Abubakar lalle mu zo mu tara ƙur'ani domin mahaddatan ƙur'ani suna mutuwa haka to za a wayi gari ba wanda ya haddace Kur'ani. to da haka project din da ya fi shiga gaban sayyidina Abubakar a gwamnatin sa waɗancan mayaƙa da aka tura da mutanen da suka zo laraba suka rinka ridda da annabi ya rasu da yawa kauyuka suka rinka cewa to mu mun ban musulunci daman dan Muhammadu muke yi wasu ce mun daina kawo zakka daman Muhammadu muke kawowa to wannan shine abin da ya sha gaban na Abubakar shi yasa shi bai yi maganar zancen haɗa mutane a tahajjud da sauransu to sai lokacin da Umar ya zo abubuwa sun fara sauki sai ya zo ya fara saita mutane akan al'amura da aka kila wani ya ce maka to me yasa a zamanin Abubakar ba ai ba malaman malikiya haka suka ba da amsa ka duba sharhin muktasarul khalil na alkarshi ya yi magana akan haka haka nan a cikin almawahibul jalil fi sharhi muktasarul khalil sun faɗi dalilan da yasa sayyidina abubakar shi bai jam'i ba amma saboda karin tsawaita mana waɗannan maganganun ban kawo su ba da aka shi mai fawakihud dawani ya ce abin da yasa muka halatta ko ya halatta a mazhaban mu ta malikiya cewa a yi jam'in sallar tahajjudi ko tarawihi a ramadana a masallaci kuma bayan liman ya ce domin sahabbai sun ci gaba da yin haka fi zamani umar ibn al-khattab tun daga zamanin umar dan khattab ya ce wa yustahabu kai ma an so an yakuna al-imamu mimman yahfazul qur'an limamin da zai ja mutane ta hajjudi mustahabbi ne ko tarawih ya zama mahaddacin qur'ani yace listihbabi katnihi fi salati tarawih domin ana son ai sauka a sallar tarawih da sallar tahajjudi yace li yasma'a jami'ahul ma'mum dan mamu ya zama sun ji qur'ani baki dai a watan ramadan wani ba zai iya karanta shi kadai ya sauke ba amma in yazo ya bi sallah Akai sauka da shi kamar ya karanta ne sai a bashi ladan sauka in kana son ka duba wannan kaga wannan magana ka duba littafin fawakihud dawani sharhi risalati ibn abi zaid al-qirawani juz'i na daya shafi na 460 babu hukumi salati tarawih fi ramadana to sannan cikin manya-manyan malaman mazhabin malikiya akwai ibn al-hajj ibn al-hajj yana da wani babban littafi wanda ake kira da suna al-madkal wanda duk wanda yake yawan jin tasunan malam lawan kala rawi Allah ji kansa garama zai yarda yana cewa a madahalu to wannan madakalu din babban littafi ne a mazhaban malikiya mai shi shine ibn al-hajj sunansa shine abu abdullahi muhammad ibn muhammad al-abdari al-maliki ya mutu a shekara ta 737 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to ya faɗa a cikin littafin sa na madakal juz'i na biyu shafi na 290 yace faslun fi salati tarawih fil masjid fasalin da yake bayani akan sallar tarawih kuma a masallaci sai ya ce qad sabata fil hadisin sahihi hakika ya tabbata cikin hadisin ingantacce annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallati ramadan fil masjid yayi sallah a watan ramadan a masallaci salasa layalin darare guda uku falamma jitama'u yayin da mutane suka taru jalasatin rabi'a a dare na hudu sai zaman sa yake ya fito walam yakhruj ilaihim bai fito zuwa gare su ba falamma asbaha lokacin da gari ya waye qala alaihi salatu wassalam sai amincin Allah tabbata a gare shi yace da su kada arabtu allazi ra'aytu min sani'i ikum haqiqa ku sani na san abin da kuka yi jiya na taruwa da kuka cika masallaci wa ma mana ani min al-khuruj illa khashyata an tufrada alaykum ba komai ya hana ni in fito ba zuwa gare ku sai dan jin tsoron ka a ta muku ita falamma amma ba sai ibn alHajj ce to amma fa da annabi ya bar duniya falamma amma bali sabilihi alaihi salatu salam. amma bayan da annabi ya shuɗe ya bar duniya amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi umina mimma zakarahu min al daga nan kaga an samu amincin yanzu ba wata farilla da za ta sake sauka domin aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'amati da ka sai yake cewa umina mimma zakarahu min al-fardi ala al-umma daga nan yanzu an samu aminci na daga abin da annabi ya faɗa cewa za a iya farlanta wa al'umma sallah shi yasa ya daina cigaba da yi musu ita jam'i amma bai hana su ba su ci gaba da yi ijunan su mutum biyu su jam'i mutum uku su jam'i mutum goma su jam'i kamar yadda zamu karanta a gaba shi ne dai bai fito ya ja su ba yace falamma an waliya umar ibn al-khattab khilafa yayin da sayyidina umar dan khattab ya karba halifanci wa tafarraga lin nazar fi mithli hadhihi al-ashya kuma ya samu damar duba irin waɗannan abubuwa saboda abubuwa sun yi sauki na fitintinu wa kana as-sahabatu ridwanullahi alaihim yaqumuna fi layali ramadan kuma da man sahabbai Allah ya ƙara aminci gare su sun kasance suna kiyamul layli ijunan su a cikin ramadan awza'an mutafarriqina taro taro jama'a jama'a domin kun shi sayyidina Umar abin da yasa ya hada su ai shigowa ya masallaci ya tarar da su gurub gurub nan ka ga liman da mutane goma can liman da mutane hudu can liman da mutane uku sai ce wannan abin a zo a haɗu mana ai liman ɗaya to kaga wannan aikin ma yana nuna cewa sahabbai sun san yin ta a jam'i halal ne annabi ya taɓa musu dan haka suka ci gaba da yi kala umaru da haka sai sai na umar ya ce lau jama'a jama'atuhum ala qari'in wahidin kai ina ganin ya kamata in zo in haɗa su akan limami guda mahaddacin qur'ani kwaya ɗaya. lakana ahsan in haka da ya fi kyau fa jama'ahum ala ubay bin ka'ab da haka sayyidina umar ya haɗa su akan jagorancin liman ubay dan ka'ab aka ce aka raba masallacin biyu mata limamin su eh, tamimud dari maza kuma limamin su ubay ɗan ka'a. kuma kamar yadda ya tabbata maza suna iya yi mata suna iya yin junan su yi wa kansu limanci ibn abi shayba ya rawaito da nana aisha da nana ummu salama suna yi wa mata limancin sallar tarawih da qiyamul layl a ramadana matan madina sai su zo su taru a gidan annabi in kana ka ga wannan duba littafin sayyid sabit ma fiqh sunna a cikin fiqh sunna akwai wannan hadisin da nana ummu salama da nana aisha suna yi wa matan madina limancin sallar tarawih da sallar tahajjudi a azumi to da ka dai annabi sayyidina Umar ya hada mutane akan limami guda ko a karkashin limami ɗaya shine Ubay dan Ka'ab fa kharaja alaihim Umaru laylatan ukhra bayan an hada limami guda ya nemi mutane sallah wata rana sayyidina Umar ya fito yana kewaye da daddare yana duba yadda al'amura suke a Madina sai biyo ta masallacin Annabi sai ya tarar da su wa hum yusalluna ala ma bihi suna sallah kamar yadda ya umarce su bayan liman ɗaya shine Ubay dan Ka'ab anan ne fa qala sai sayyidina Umar yace ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a wallati yanamuna anha afdalu amma ku yi bacci ku tashi karshen dare ya ci. ma'ana sallar dare da ake yi a goman farko da goman tsakiya a farkon dare in kuma an je goman ƙarshe a mai ita ƙarshen dare inda duk za a basu sai ƙarshen dare ya fi domin sallar dare ka bar ta ƙarshen dare ya kula da, inda a ce masallatanmu limaman da mamun duk za su yanke shawara cewa mu mai da hatta goman farko da goman tsakiya sai an je an yi bacci an dawo a zo a yi wannan da ya fi falala to amma malamai suka ce kowanne aka duk daidai ne wanda yake tsoron in ya kwanta ba zai iya tashi ba sai ya sallar kiyamun lailin sa daga farkon dare yayi wanda yake jin cewa zai iya tashi sai ya barci daga baya ya tashi ya yayi yayi nana Aisha ta ce duk kowane yankin dare annabi yana iya yin tahajjudi wani lokaci da an yi sallar isha in ya shiga gidansa sai ya kabbara sai ya tahajjudin in ya kwanta kuma shi kenan wani lokaci in ya shiga gida sai ya zauna a yi hira in an yi hira an tashi za a yi bacci shi sai ya alwala sai ya tahajjudi sannan daga baya ya kwanta kaga tsakiyar dare kenan wani lokaci kuma sai in ya shiga gida ya yi hira kuma ya kwanta ya bacci karshen dare kuma sai ya tashi imamu malik ya rawaito a cikin muwadda babin tahajjudi yace sayyidina umar yana da juriyar tashin dare da haka shi baya kiyamul laili sai ya bacci ya tashi amma sayyidina abubakar yana da nauyin bacci in ya kwanta baya da juriyar tashin dare da haka shi yana shiga gida yake yin tahajjudin sa abu huraira kamar da imamu abu dauda ya rawaito ya ce abu uku manzo Allah ya mun wasiya da su matukar ina da rai ba zan daina su ba daga cikin su in kayin yin qiyamul laili na kafin in bacci domin abu huraira tun annabi yana da rai ya kasance yana da tarin ilimi yakan tara sahabbai ya koyar da su hadisai waɗanda ya ji a wajen annabi da rana domin su yawancin su da rana sun tafi kasuwancin su shi ko bai da sana'a tasowa ya daga garin su takanas ya zo wajen annabi dan ya koyi ilimi da haka da rana yake aure dan haka da ranar su tafi kasuwa shi su bar shi ana to duk hadisan da annabi ya faɗa da ranar su ba sa nan in suka dawo da daddare sai su zo masallaci shi kuma sai ya koya musu to baya tashi sai ya raba dare in ya raba dare ya kwanta baya tashi sai an zo a salatu khairun minan nan to sai annabi ya ce masa tunda haka ne daga yanzu in ka tashi daga makarantar ka ka daina asarar rasa sallar dare ka rinka yin sallar kanka kwanta in ya so in ka kwanta in ka tashi a salatin kawai sai ka haɗe da asuba da haka duk wanda mutum ya samu dama ya yi yayi amma dai wanne ya fi? yin sallar dare a ƙarshen dare ya yafi shine na ta tace min kullin layli kad awtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam witruhu ila sahari a kowane yankin dare annabi yayi kiyamul layli yayi a farko yayi a tsakiya amma a ƙarshe ya tarkata ya mai da shi ƙarshen dare to da haka ibn al-hajj yayi wannan magana yace a karshe sayyidina umar yace ni'matul bid'atu hadhihi zamu zo magana akan mecece ma'anar ni'matul bid'atu hadhihi wanda wasu da wannan kalmar suke fake suke ai umar ma ya ce mata bid'a ce ni'matul bid'atu hadhihi to me ma'anar kalmar ni'matul bid'atu hadhihi qala al-karshi imam al-karshi ɗaya daga cikin manyan manyan malaman mazhaban malikiya wanda yayi tarihin muftasarul khalil kowa ya san littafin muftasarul khalil a kasar Hausa duk wanda yake karatu ya karanta fiqhul maliki ya san muktasarul kalim wanda ake ce da shi lawwali da sani wanda ake cewa abokin tsufan yaro abokin mutuwar tsoho to wannan muktasarul kalim din imamul karshi yayi maka sharhi a cikin sharhin sai yace faslun fi bayani fi bayani salatin nafila faslan da yake bayani akan sallar nafila wa hukumaha da kuma hukuncinta ka duba juz'i na hudu na wannan littafi na al-karshi sharhi muktasarul kalil shafi na 321 sai ya ce wa qawlu umar ni'matul bid'atu hadhihi abinda sayyidina umar ya faɗa da yake ba dalla da wannan bid'a yace ya'ani bil bid'ati jam'uhum ala imamin wahidin muwazabatan yana nufin bid'a hada su da yayi a bayan liman ɗaya kuma aka ci gaba da yi kullum amma ba wai hada su a bayan liman din kawai shine bid'a ba domin hada su a bayan liman ai wannan akwai shi addini abinda ku akwai shi addini ba a ce masa bid'a dan annabi ya taba yi musulmancin nan ba ɗaya ba ba biyu ba har uku to abin da annabi ya taɓa yi ko da ya zo ya daina amma bai ce ba kar a yi kuma sai ka kira shi da suna bid'a shi sai na umar da ya ce masa bid'a yana nufin na haɗa su a bayan liman kuma an ci gaba da yi kullum kullum to da haka imamul karshi yake cewa wannan shine ma'anar kalmar bid'a ni'matul ta hadhihi yace ba da an kanu yusalluna awza'an da dai sun kasance suna yin sallar amma ba baki ɗayan su karkashin liman ɗaya ba sai dai mutum biyu limamin su daban uku limamin su daban hudu goma limamin su daban yace li anna salata nafsaha bid'atun li annahu sallallahu alaihi wa sallam la li anna salata nafsaha bid'atun li annahu sallallahu alaihi wa sallam jama'a bin nas ko sallaha jam'an bin nas yace ba wai Umar yana nufin sallace gida'a bid'a ba ko yin ta a jam'i shine bid'a ba yace domin annabi ai ya taba yin wannan thumma taraka Hassan nan daga baya yazo ya bari bayan yayi musu ta uku khashiyata an tufrada alaihim dan tsoron kada a farlanta musu yace falamma aminu tilkal illa yayin da suka aminta daga wannan dalili na cewa zai yi a farlanta tunda annabi ya bar duniya yanzu hayi ba zai sauka ba wa min tajaddudil ahkami kuma suka amintu da cewa yanzu wani sabon hukunci ba zai sauka ba bi wafatihi tunda annabi ya bar duniya ya rasu fa'alu ma alimu sai suka aikata abin da suka san annahu kana maqsuduhu sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ita ce manufar annabi in za a yi ta canta a hada a karkashin liman daya a yi jam'i a masallaci guda domin aikinsa na kwana ɗaya biyu uku da ya mutu ya nuna wannan ita ce manufarsa da aka ce fa waqa'atil muwazabatu fil jam'i bihim dan haka shi yasa sayyidina Umar shi ma yayi musu haka kaga kenan Umar ko da ya kira abin da sunan bid'a amma a aikace kuma ba bid'a bace shi yasa zamu ji wasu fassara da wasu malamai suka yi wa kalmar bid'a da yace wa illa in ko ba haka ba wannan abin da muka faɗa ai fa laysat bil bid'ati haqiqatan fa laysat bil haqiqati bid'atun a haqiqa sallar ba bid'a bace jam'in ta ba bid'a bane tunda ya faru yace li anna laha aslan fil jawazi domin tana da asali na fuskar halacci wannan ma maganar malikiya ce to sannan har ila yau cikin almajiran Imam Malik akwai Muhammad ibn Hassan Shaibani shi ma marwayacin muwatsari da aka muwatta ruwayar Muhammad ibn Hassan Shaibani ba lokaci da ne mana bayanin waye Muhammad ibn Hassan Shaibani amma dai muwatta ta Imam Muhammad ibn Hassan Shaibani a cikin ta sai ce babu kiyamin ramadana babin da yake magana akan qiyamul laili sallar dare cikin watan ramadana a juz'i na farko shafi na ɗari uku da hamsin da hudu sai imamu muhammad ibn hasan shebani ya ce na maliku maliku ya ba mu labari na ibn shahabi imamu Malik ya ce muhammad ibn shahab zuhuri ya ba su labari shi ma malamin sani. ne an urwa ibn zubair daga urwa dan zubair an abdurrahman ibn abdin al-qariyu daga abdurrahman dan abdin al-qariyu annahu kharaja ma'a umar shi abdurrahman Rahman ibn abd al-qari yaron sayyidina Umar ne kamar ka ce wani escort din sa duk inda sayyidina Umar zai je tare suke tafiya to yake ba da labari yace kharaja ma'a Umar ibn al-Khattab laylatan fi Ramadan wata rana sun fito shi da sayyidina Umar dan Khattabi da daddare cikin watan Ramadan fa idan nasu awza'un mutafariquna sai suka ga mutane a karkashe a cikin masallacin Annabi daban-daban yusalluna suna yin sallah yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahab kaga mutum yana sallah waɗansu mutum uku zuwa tara a bayansa fa qala umaru sai sayyidina umar yace wallahi inni la azunnuni law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal yace ina ganin abin da zamu lalle mutanen nan mu zo mu hada su mu ba su liman guda ɗaya sai yafi kyau sama da a ce a masallaci ɗaya suke amma suna yin jam'i sama da ɗaya wa'ancan da nasu wa'ancan da nasu wa'ancan da nasu da ka yake summa azama tun daga nan sayyidina Umar yayi azama fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab da aka yi hada mutane gaba ɗaya yace limamin sallar tarawih ko tahajjudi shine Ubay dan Ka'ab aka sa lokaci kowa ya zo ya bi yace thumma kharajtu ma'ahu laylatan sannan muka sake fitowa da sayyidina Umar wata rana kuma wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim sai sayyidina Umar ya ga mutane sun haɗu kamar yadda ya sa su suna sallah a bayan makarantun su guda shine Ubayy dan Ka'ab fa qala ni'matul bid'atu hadhihi anan ne sai ya faɗi wannan kalma yace madalla da wannan bid'a wallati yanamuna anha afdalu amma da su yi bacci daga baya su tashi su yi ta sai ya fulada min allati yaqumuna fiha kama da su yi ta yanzu yuridu akhiral lay yana nufin karshen dare ya fi lada ya fi falala wa kanin nasu na awwalahu a wannan lokacin sahabbai da tabi'ai suna yin tarawihin su ne a farkon dare da haka hatta yin ta din yanzu a farkon dare yana da asali sahabbai da tabi'ai sun yi amma in za ku iya kumai da ita karshen dare wannan kuma ya fi to sai Muhammad ibn Hassan Shaibani ne ruwayar muwatta bayan ta ya kawo wannan hadisin sai ya ce wa bihaza kullihi na akubu mu yan mazhaban malikiya almajiran imamu malik wannan da shi gaba ɗaya muke koyi yace la ba'asa bis salati fi shahri ramadana ba laifi a yi sallah ta qiyamul layl ko tarawih a watan ramadana an yi sallin nasu tafawu'an mutane su yi sallan nafila bi imamin a bayan lima da aka ya kai dan uwa da kake cewa ba a yin ta a bayan liman kuma dan mazhaban malikiya ne kai to ko dai baka san malikiya ba ko kuma kana da wata manufa ta ba. yace li annal muslimina domin duk musulmi kada ajma'u ala zalika sun yi ijma'i akan haka ba wai mazhaban malikiya kadai suka faɗi haka ba zan kawo maganganun imamu ahmad imamu shafi'i ma haka ya faɗa imamu abu hanifa ma haka ya faɗa duk malaman mazhaba ba wanda yake yin sallar tarawih ko tahajjudi a watan ramadana jam'i a masallaci a bayan liman bid'a ne da duk wanda zai zo yanzu ko ya ce maka dan malikiya ne shi ƙarya yake dan hanafiya ne karya yake dan hanabila ne karya yake duk musulmi sun yi ijma'i akan haka haka Muhammad ibn Shahab Muhammad ibn Hasan Shaybani yake faɗa yace li annal muslimina qad ajma'u ala zalika domin duk musulmi sun yi ijma'i akan haka yana nufin malaman musulunci malaman mazahibul arba yace wa ra'awhu hasanan kuma sun kalle shi a matsayin abu mai kyau wa wuya ruwiya an annabi yace kuma an rawaito daga annabi annahu qala cewa yace ma ra'ahu na qabihan duk abin da musulmai suka yi tur da shi suka yi masa kallon mummuna fa huwa inda Allah qabihun ko a wajen Allah mummuna ne kamar wa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan wannan hadisi wasu malamai suna cewa marfu'i ne wasu suna cewa mauqufi ne akan Abdullahi dan Mas'ud duk abin da musulmi suka haɗa kai suka ce abu kaza mai kyau ne to duk wanda ya fanɗare shi ya fanɗare abin da musulmi suka gani shine a wajen Allah to wannan kaɗan daga cikin littattafan maliki a gurguje akwai malaman da suka ware matsalar sallar dare kuma musamman a watan ramadana musamman a bayan liman ko a farkon dare ko a ƙarshen dare ko mutum ya yi shi kaɗai suka yi littafi musamman akan haka daga cikin su akwai waɗanda ba su daɗe da barin duniya ba irin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Sheikh Albani ya yi littafi mai suna Qiyamu Ramadan kawai sallar Ramadan ya ake yin ta ya asalin ta yake ana iya jam'i ba a yi kuma ya yi ware wani littafin ya sake sunansa salatu tarawih sallar tarawih to a cikin waɗannan littattafan nasa guda biyu bari ku ji abin da yake cewa shekul albani Allah ya ji kansa da rama yace wa hadhihi ahadith waɗannan hadisai duk da ake faɗa maganar ah, azumi a ah, sallar dare annabi ya taɓa yi yayi sau uku yawan sahabbai jam'i daga baya ya zo ya bari daga baya Umar ya zo ya sa suka ci gaba da yi mala albani ce zahiratu dilala ala mashru'iyyati salati tarawih dukkanin su suna nuna dalili ne a fili kan cewa yin sallar tarawih abu ne na shari'a shari'a ce ta zo da shi yace kuma jama'atan ayi a jam'i listimrarihi sallallahu alaihi wa sallam fi tilka layali saboda annabi fa har uku yayi akwai fa sunnar da annabi sau ɗaya yayi ta amma abu har ai maka sau uku saboda kwakwalwar jaki baka fahimci cewa yana da asali ba har uku kuma yau kana kun baki babu shi ma a musulunci akwai abubuwa yanzu aikin haji sau nawa annabi ya aikin haji amma ba wajibi bane to tarawih sau uku ma yayi ta da haka yayi ya sake maimaita ya sake maimaita saboda ya san akwai mai kokolwar jaki sai an maimaita yake fahimta larabawa ka suka ce ko jaki bitta karari ya famu himar yau da gobe tana sa jaki ya fahimta amma abun mamaki mutum a yi sau ɗaya sau biyu sau uku duk bai fahimta ba bai kai da gano ba da haka malam albani ya ce ci gaban da annabi ya sau uku hujja ce da take nuna za a yi ya ce wala yunafi tarkuhu laha fil lailatin rabi'a da ya bari a dare na hudu baya nuna cewa ba za a yi ba barin da yayi ai ya faɗi dalili yace fi hadha alhadith kuma a cikin hadisin li annahu allalahu bi qawlihi domin shi da kansa ya faɗi illar da yasa bai fito ba a daren hudu yace ta, an tufrada alaikum dan kan a farlanta muku shi yasa ban fito ba sai ma da albani ya gaba da cewa wala shakka anna hadhihi alkhashiya qad zalat bi wafatihi ba shakka wannan tsoron kuma ya kau tunda annabi ya bar duniya yanzu ba za a sake wahayi ba yace ba da an Akmalallahu shari'a domin Allah ya riga ya cika shari'a yanzu wa bidhalika yazulul ma'lum da wannan illar ta kau wa hiya tarkul jama'a wacce ita ce barin jami'in wa ya'udul hukmu sabiqu yanzu hukuncin da ne zai dawo wa huwa jama'a wanda shine an shar'anta ayi a jam'i wali hadha ahyaha umar saboda haka ne ma umar ya dawo da yanzu kana tsammanin ka fi umar fahimta addini ka dai yadda umar yayi kuma kana tsammanin ka fi shi imani ka fi shi sanin annabi ka fi shi fahimtar annabi inda ka fi shi fahimta ya za a shi ya zama halifa kai ka zo a zamanin ba sai a ɗauke ka kai ka san ba in an san ka fi shi fahimta ka fi shi ganewa za ka yi sama da yadda ya dace don me Allah zai kai shi tan? sai a dawo da shi yanzu nan 2013 kai kuma a ɗauke ka kai ka san amma abin mamaki mutum yana ƙaryata Allah yana ƙaryata annabi yana kuskurantar da sahabbai waɗanda tun a duniya Allah yake ɗan aljanna ne in kana neman shirya sai ka yi koyi da su annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin amma mutum ya zo ya tukun fabbas yana kuskurantar da waɗannan bayan Allah Waye sani ma yana azumi baya yi oho to da aka sayyidina Umar ya zo ya raya wannan sunna kama sabaka mala albani sai kamar da bayanai duk sun gabata domin yayi bayanai masu tsawo akan haka yace kuma wa alaihi jumhur akan wannan magana duk malamai suke to sannan in kana so ka ga wannan ka duba salatu tarawih juz'i na daya shafi na 11 damar risala ce karama shafi na daya to sannan malam albani ya sake ci gaba da bayani yayi bayani akan falalar yin ta a jami'i ba ta akai idan kai kai kadai laifi bane ba amma kai kuma ka ce yin ta a jami'i bid'a ne kuskure ne kuma yin ta a jami'i ya ma fi yin ta sau daya wallahi kowa shaida ne duk mutumin da zai iya raka'a goma a gidansa ya karanta izu biyar idan ya zo masallaci sai ya fi haka duk ƙoƙarinka in dai a gida za ka yi in ka shiga cikin jama'a sai Allah ya sa kuzarin ya fi wannan ita ce hikima wani a gidansa zai yi bacci wani a gidansa in ma zai iya yin karatun in yi izu ɗaya sai ka sala ka kama shi ballantana wani kuma akwai sabuwar amarya kusa da shi haka akwai matsala amma idan ka taho masallaci cikin ƴan uwanka in zaka gudu sai ka ga wani shi ma fa sabuwar amarya ce a gefe in za ka gudu sai ka ga wani kuma goro ne ma a bayan ka goro ya tare ka to ka ga abun kunya kai ne ba ta ka gudu goro yana nan wannan ita ce hikima da haka malam albani ya ce an abi zar al-gifari radiyallahu an hadisi ya zo daga abi zar al-gifari Allah ya kara masa da kala ce sumna wata rana mun yi azumin ramadana falam yusalli sallallahu alaihi wa sallama bina annabi bai fara mana sallar tarawih ko tahajjudi ba hatta baqiya sab'un min ash-shahr sai da sauran kwana bakwai watan ya mutu sai annabi ya fito fa kama bina yayi mana qiyamul laili hatta zahaba kulufin laili har da ɗaya bisa ukun dare ya tafi thumma lam ya bina sannan bayan saura bakwai azumi ya kare ma'ana daren ashirin da nan kenan uku ana sa ran lailatul qadar ya fito musu qiyamul layli daga nan bai sake musu ba lam ya bina fi sadisa a daren ashirin da sauran kwana shida wata ya mutu bai mana ba wa kama binatil kanisa sai da aka zo daren ashirin da biyar anan kuma sai ya zo ya mana kiyamun laili hatta zahaba shatarul laili har sai da dare ya raba tun daga farkon dare sai da aka kai tsakiyar dare a gaba fa kulna sai muka ce ya rasulullah law falta na baqiyata lailatina ina ma ka ci gaba da mana sallah sauran dararen mu har mu gama azumi haka fa qala sai yace innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa a suna nufin da dare ya raba sai suka ce ina ma mu karasa har zuwa asuba sai annabi ce ku kwantar da hankalinku ai duk wanda ya tsaya tare da liman hatta yan sarifa har liman ya idar da sallah kutiba lahu qiyamu laila a wajen Allah kamar daren kai sallar gaba daya ko da sallar awa daya akai ka jira dai har kuka fara da liman kuka tsare to a wajen Allah ladan ka kamar kai sallar dare yanzu wannan hadisin bayan nuna cewa ya halatta ayi jam'in ta ta fa eh, duk wanda yayi da liman har aka idar in ba a yi da liman me ya kawo batun wanda ya da liman in ba rami me ya kawo batun rami malamai suka ce wannan hujja ce da take nuna cewa za a ci gaba da yin ta da liman domin annabi ya ce duk wanda ya yi ta da liman har aka idar yana da ladan kiyamun laili baki daya to da yake cewa shi Abu Zar al-Ghifari yace kuma lam salli bina hatta baqiya salatun min shari annabi bai sake mana qiyamul layl ba sai sauran wata uku azumi ya kare kwana uku azumi ya kare fa salla bin al anan sai yazo ya mana sallah ta uku wada'a ahlahu anan ma ya taro ƴaƴansa gaba ɗaya da jikokinsa sa alhasan da fatima da aliyu da kowa wani nisa'ahu da duk matansa tara duk ya tashe su yace fa qama bina anan annabi ya mana qiyamul layli mai tsawo hatta takhawwafna al-falaha har da muka ji tsoron asuba zata ta bamu yi sahur ba gashi ana qiyamul layli qultu ne ruwaya ce na tambayi Abu Zar al-Ifari me kake nufi da al-fala hatta takhawwafna al-fala sai da muka ji tsoron al yana nufin kiran sallah na sahur yace ai as-sahur ina nufin as-sahur da aka ka duba shi ma juz'i na daya salatu tarawih na malam albani shafi na 11 kala abu dawud imamu abu dawud mai hadisi mai littafin sun yake cewa yana da wani littafi sunansa masail domin imamu abu dawud mai hadisi almajirin imamu ahmad dan hanbali ne yayi karatu a wajensa to da aka ya ware wani littafi da ya rubuta duk tambayoyin da ya ji an wa imamu ahmad yakan rubuta su da amsar da imamu ahmad ya bayar sunan littafin masail tambayoyi da amsoshi to imamu abu dauda yake faɗa a cikin littafin al-masail shafi na 62 yace sami'tu ahmada naji ahmad dan hanbali ila lahu an masa tambaya aka ce da shi yujibuka an yusalli ar-rajulu ma'an nasi fi ramadana shin kana ganin daidai ne mutum yayi sallah da liman a azumin watan ramadana sallar dare aw wahdahu ko ya shi kadai wanne yafi qala yusalli ma'an nasi yace je liman yayi jam'i tare da liman wannan shine yafi malam albani ya ci gaba da cewa wa'alam kai sani ya faɗi wannan a cikin littafin saratu tarawihi shafi na 49 ce wa'alam kai sani annahu qad sha'a Mutu, mutaakhirina labari ya yadu a tsakanin yan ƙarshen zamani mu kenan yanzu domin wannan labarin babu shi a farkon zamani babu shi lokacin sahabbai babu shi lokacin tabi'ai domin mala albani a 95 ko dai 94 in ban manta ba ko 96 to ne yake faɗa yake ka sani labari ya yatsu a ƙarshen zamani bainal na tsakanin yan ƙarshen zamani al-istidlal wai sukan kafa hujja bi qauli Umar da faɗin sayyidina Umar da yake imatul bid'atu hadhihi wai ma dalla da wannan bid'a sai mutum ya zo ya ce maka ala amrayn sunaini wannan kalmar tana nuna ɗayan abu guda biyu sai mala albani ya ce al-awwal abu na farko wai annal ijtima'a fi salati tarawih bid'atun lam takun ala ahadin nabi wai yin sallar tarawih bid'a ne ba ya zamanin annabi ba da na Umar ma ya ce bid'a sai ma da albani ce wa haza qata'un fahishun wannan kuskure ne mummunan kuskure yace la nuqilu kalama alayhi ba ma za mu tsaya ta magana akan sa ba li zuhurihi saboda ya fito fili ƙarya ne duk wanda ya faɗa dan ga hadisai sun ƙaryata shi ayyukan sahabbai sun ƙaryata shi sai yace wa habbuna dalilan ala ibtalihi al ahadith al mutaqaddama fi jam'i sallallahu alaihi wasallam yace ya ishe mu dalili kan karyar wannan magana da ake faɗa hadisan da suka gabata na cewa annabi yayi wa mutane jam'i fi salatu layalin min ramadan a darare uku na ramadana yace wa in tarakal jama'a duk da annabi ya bar jam'in daga dare uku yace amma lam yakun illa khashiyatal iftirali ba dan komai bai hakan sai dan tsoron kada a farlanta sannan ma albani ce wa kaulu umar fadin na umar ko da yake ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a yace lam yaqsud biha al bid'a bi ma'anaha shar'i ba yana nufin bid'a ta shari'a ba domin bid'a a shari'a in aka ce bid'a ana nufin yin abin da babu shi asalan a addini tun tun azal babu shi to amma yanzu dan Allah bisa ga abin da muka karanta salatu tarawih akwai ta ko babu jam'in ta akwai ko babu to yanzu mutum ya zo ya ce masa bid'a yanzu yayi adalci yayi gaskiya da haka malam albani ce ko sayyidina Umar da yace bid'a ba yana nufin bid'a ta shari'a ba domin shi balarabe ne akwai yaren larabawa akwai kuma yare na shari'a abin nufi larabawa sukan iya faɗa kalma amma qur'ani ya zo ya canja mata ma'ana sai ya zama ma'anarta a wajen su daban ma'anarta a qur'ani daban ina fata an fahimci wannan wannan a karatun tafsiri za ku sha jin su da yawa a ce a larabci in an ce kaza kaza ake nufi amma qur'ani da ya faɗa shi ba haka yake nufi ba to sannan hadisai ma sau da dama suna da irin wannan larabawa suna faɗar kaza amma annabi a hadisi ya zo ya canja ma'anar ta yi ma'anar mummuna ce su a wajen su ta yi kuma Al-ƙur'ani yana so ya isar da wani sako daban da nasa ma'anar to da haka kalmar bid'a da sayyidina Umar ya amfani da ita anan yayi amfani da ita ne da ma'anarta ta yaran larabci ba da ma'anarta ta shari'a ba domin in a shari'a ne abin da bai da asali shine bid'a to ko wannan abin kaga ba bid'a bane dan yana da asali kenan Umar da ce bid'a ba yana nufin bid'a ta shari'a ba shine mala albani yace ma'anar bid'a na shari'a huwa ihdathu shay'in fi din ala ghairi misalin sabi shine a faru wani abu addini alhalin babu shi yace lima alimta annahu sallallahu alaihi radiyallahu anhu lam yuhdi shay'an bal ahyaha akthar ahya akthar min sunna nabawiyya karima da haka aikin da sayyidina Umar yayi zai nuna maka cewa da hadisan da aka faɗa cewa annabi ya taɓa yi jam'i a sallar tarawih ko tahajjudi a azumin watan Ramadan ba bid'a bane domin akwai addini da haka Umar yayi amfani da kalmar bid'a ne da ma'anar sabuntawa ko rayawa ni mace ta hadhihi ma dalla da wannan abu da muka zo muka raya shi ga mutane alhalin da annabi yayi daga baya ya daina saboda tsoron kar a fallanta abubakar bai yi ba saboda waɗansu abu sun shiga gaban sa kuma saboda azumin wata ramadan ɗaya kawai yi a rayuwarsa akan kujerar mulki mutum ko dan shi'a ne ya ce bid'a ce yin sallar tahajjudi kalubalen da muke masa shine umar da ya yi ya wuce usmanu da ya zo bai hana ba ali da ya zo bai hana ba in kwa da waɗannan sun san ba daidai ba ne da umar ya wuce suka samu mulki sai su ne sai su gyara wannan shine amsar da ake bawa hatta ɗan shi'a da suke zagin abubakar da umar su ce sun canja qur'ani sun yi kaza suka ce da su to shikenan ai aliyin da kuka ce naku ya zo ya yi mulkin kuma duk sun mutu lokacin me yasa bai gyara ba a shikenan ƙarya kuke yi in ku bai gyara ba to ɗayan biyu ko kuma shi ma ya yi laifi irin naku ko kuma ku ne kuka yi ƙarya ƙur'anin yadda yake haka yake kuma ka sani duk abin da aka yi a gwamnatin Umar da shawarar Usman da shawarar Aliyu domin suna cikin 'yan kabinet ɗinsa duk abin da aka yi a gwamnatin Abubakar da shawarar Umar da Usman da Aliyu suna cikin kabinet duk abin da aka yi a zamanin Usman da Aliyu a ciki duk abin da aka yi a zamanin aliyu ya tabbata ko aka yi a waɗancan zamanin har aliyu ya zo ya tabbatar bai gyara ba to ko kai ɗan shi'a ne ba ka da gyara a kai dan haka dai ya ɗan uwa wannan shine amana ta ilimi mu ji tsoron Allah kada son zuciya ya rinka samu muna kore abubuwa na addini ko kuma faɗa da wani ya samu ce dole sai mun saba masa tunda shi yayi mu kuma ba za mu yi ba sakamakon haka faɗan ya dawo har da Allah da ma'aikinsa domin lokacin da kake taba abin da Allah ya tabbatar annabi ya tabbatar ba wani kake tabawa ba ko mun faɗin da kuke da shi Allah kake tabawa manzo Allah kake tabawa kuma wallahi muna jiya maka tsoron karshen ka domin faɗa da Allah ba a nasara Allah madaukakin sarki ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka faɗa abin da baka sani ba in baka sani bane ka ja bakin ka kai shiru da maganarka da abin da ka ji da kudirin zuciyarka da sai Allah ya tike kai maka tambaya a wata aya yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalu wa hadha haramu litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada duk abin da ya zo bakin ku ku rinka faɗa ku ce kaza halal ne da son zuciya kaza haram ne da son zuciya ba ku da hujja in kun yi haka kun kagawa Allah ƙarya duk mai kagawa Allah ƙarya ba zai yi nasara ba ba zai kuma shiga aljanna ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba ikon nisantarta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh